لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسرى على ناجيهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta tabbata ga Allah. ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau sha shida ga watan ramadan bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Maka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin biyar, wanda ya daidai da sha uku ga watan julai shekara ta goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka kwana a ƙarshen suratul tariq yau da izinin Allah za mu tashi a farkon suratul a'la kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin wannan sura suratul a'la idan an ce suratul a'la ana nufin sura mafi ɗaukaka saboda kalman a'la a daga siga ce ta mubalaga na aliyu mafi ɗaukaka wannan kuwa sura ce wacce dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaki cewa sura ce makiya bi ma'ana an sako da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sura kafin ya yi hijira zuwa madina banda imamu bahak Shi ne kadai daga cikin malaman tafsiri ya ce sura ce madaniya bi ma'ana an saukarwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita a garin madina amma jamhurin malaman tafsiri sun tafi akan cewa sura ce makiya an saukar da ita a garin makka kuma sura ce wacce ta kunshi ayoyi guda goma sha tara kuma daga cikin abin da wannan sura ke karantarwa shine ta Allah za mu ga cewa ana ta magana akan ta Allah ta Allah ta Allah saboda ta Allah shine ibadar da tafi kowace ibada girma a wurin Allah duk irin abin da mutum yake yi in dai baya ta Allah sawa'un daidai ne yana sallah yana azumi yana zakka yana umara yana hajji yana kyaututtuka yana biyayya matukar baya ta Allah wa'annan ayyukan sun zama aikin banza shi sa Allah da kansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa kowace al'umma da ta shuɗe mun aiko ɗan saƙo manzo gare su wannan manzan yana cewa an ibudullaha wajitani battagut ku bauta wa Allah ku nisanci ɗagutu ɗagutu kuwa kulla ubida min dunillah duk abin da ake wa koma bayan Allah wannan ana kiransa ɗagutu saboda haka Allah yake cewa manzan Allah wala qad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila alladhina min qablika kuma mun yi wahayi zuwa ga wa'anda suka zo gabaninka la in ashrakta da kai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka yi shirka Allah ce la yahbatanna amaluka wallahi da aikinka gaba kiɗe sun rushe in ji Allah wala takunanna minan khasirin a lahira kuwa da ka zama cikin waɗanda suka yi asara idan Allah zai gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa irin wannan kalmar wanda Allah ya san ba zai yi shirkan ba amma gargaɗi ne gare ni gare ki saboda mu al'ummansa idan muka ji Allah ya gaya masa irin wannan maganar ai mu ya fi kamata a ce mun nisanci me shirka saboda shi ne abin da ke nisantar da mutum daga samun rahamar Allah ya haramta mai shiga aljanna gabaki daya to tauhidi yana daga cikin babban ibadan da Allah ya ɗaura wa bayinsa gabaki daya tun da da bayan annabi adam shine annabin farko manzo na farko a duran ƙasa annabi adam lokacin da allah ya halicce shi ya matso mu dukkan mu nan ba wanda annabi adam bai gansa ba a tsatsansa sai annabi adam kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani hadisin ashabu sunan sai annabi adam ya hango ga wani can na haske haske sai tambayi allah ya ce wai wancan wane ne yadda manzo Allah ke bada labari sai ya ce Dawud annabi Dawud nabiyun min anbiya'illah annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam ya tambayi ubangiji kam shekarun shekarunsa nawa a duniya shekara nawa zai yi sai aka ce 60 sana zai yi shekara sittin sannan ya mutu sai annabi adam ya ce kai shekarunsa na da karanci ni da aka kara min zai yi shekara dubu daya wannan kuma shekara sittin kawai ai shekarunsa na da karanci sai ya ce a bashi arba'in daga cikin shekaru na a zabtare mu sai ya zama nawa nashi dari na dari tara da nawa da sittin ko annabi dawud sai shekarunsa ya zama nawa dari to annabi adam ranar da ya cika shekara ɗari tara da sittin a doron ƙasa sai mala'ikan mutuwa ya zo mala'ikan mutuwa na zuwa sai annabi adam ya ce me ka zo yi sai ce na zo karɓar rai sai annabi adam ya ce mu hmm, ai da saurana saura min shekara arba'in kafin in mutu sai mala'ikan mutuwa ya ce masa ka manta ka kyautar da shekaru arba'in daga cikin shekarunka ga jika ko ɗa daga cikin 'ya'yanka sai manzon Allah ya ce fa nasiya adamu annabi adam sai ya manta fa asbaha min tabi'ati bani adam an sai ya zama ɗabi'an mu mu ƴaƴan annabi adam saurin mantuwa ka ji inda aka gado mantuwan kenan ina fata an gane to bayan annabi adam ya shuɗe annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo a doron ƙasa ana nan akwai mutane bayan allah malamai ne manya-manyan malamai na farko su biyar ne wadda suwa'an ya huza ya ruka da nasara su biyar wa'annan manya-manyan malamai ne a wannan lokacin suna karantar da mutane da suka mutu sai shaidan ya zagayo ku saurare ne da kyau saboda wannan shine plan ɗin da shedan yake yi wajen batar da mutane da ya zagayo sai ya samu cikin mutanen nan kowanne yana da majalisi inda yake karantar da ilimi sai ya zo sai ce yanzu bayan allah nan ya zo da nufin a matsayinsa na tsoho mai ba da shawara yanzu haka za ku kyale wannan malamin ya mutu ba wani abin da za ku yi fitina da shi sai suka ce a ah, to za mu yi shiga mu tuna da bayan Allah nan sai ce ku yi wani abin da zai sa duk lokacin da kuka gansu za ku tuna da abin da suke kiran zuwa a kansa kun ga a zahirin wannan maganan mai kyau ne ko to amma a ƙarƙashinsa fa akwai makarkashiya sai suka ce to me kake gani ya kamata a yi sai ce kowanne a zana hotonsa majalisinsa sai a sa gunkin wadda a majalisin wancan a sa gunkin wancan saboda duk lokacin da kuka zauna in kuka daga kai kuka ganshi za ku tuna kai wane fa yana mana kaza yana umartar mu da alkhairi yana cewa mu bar abin sharri shikenan sai ku gyara kun ga a zahirin magana abu ne mai kyau shikenan sai bayan allah nan suka ce to tunda abin ya zama ka bar mu dukkan su sai suka gina kowane malami aka gina mutum mutuminsa a inda yake karantar da mutane shikenan ana nan ana nan ana nan ana nan sai da shi ɗan ya tabbatar duk wa'anda suka gina wannan abin ba ko ɗaya da ke da rai kuma ai ana girmama shi ah, a karɓar da ba ah, ya kafa da malam sai a ce to ai ga malam nan kun tuna malam ya ce kada bi kaza sai a gyara sai da kowa ya mutu a ciki ya tabbatar babu mutum aiki wanda ke da rai a cikinsu sai ya lallaɓo wajen jikokin wa'annan mutanen sai ce wai kun san me yasa kakanninku ke girmama wa'annan sai suka ce ai allolin su ke ba ku ga irin girmama sun da suke yi ba ai bauta musu suke yi in ba bautawa ba ya za a yi su dinga girmama irin wa'annan abubuwan haka sai su ma suka ce gaskiya ne fa suna ta girmama su shi kenan sai aka fara bauta musu dalilin bautan gunki a doron ƙasa ke wannan hadisin imam bukhari da muslim ya rawaito sa hadisin abdullahi bin abbas kun ji dalilin da ya sa ake bautan gunki a doron ƙasa ke to kun ga wannan yana daga cikin dalilin da ya sa ayoyi na makka da surori na makka suke ƙara ƙarfafawa akan me akan bauta wa Allah saboda yawanci a wannan lokacin bautan gunki suke yi shi ko bautan gunki ɗabi'a ce wanda wani daga cikin larabawa wanda ake kiransa amrubin luhai ya je sham ya ga gumaka sai ya ɗauko ya kawo shi jaziratul arab kenan dalilin haka suka fara bautawa gumaka amma da larabawa ba su san bautan gunki ba suna bautawa allah ne a bisa addinin annabi ibrahim da annabi isma'il wannan mutumin amru ruhai luhai shine farkon wanda ya kawo gunki kasar larabawa yana kawo wannan gunkin shi kenan sai suka koma suna bauta wa gumaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da nayi mi'raji lokacin da yayi isra'i da mi'raji ya ce ya ga wannan mutumin a wutan jahannama an zazzago da hanjinsa ta duburansa yana zagaya cikin wutan jahannama kamar yadda jaki yake yi idan an ɗaure shi a turki yana zagayawa ya ce haka na wannan mutumin aka yi masa saboda shi ne farkon wanda ya shigo da larabawa gunji. suka koma suna bauta wa gunki aka daina bautan wa Allah to shine dalilin da yasa ake karfafawa akan tauhidi a bar bautan ne gunki to Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan sura ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yin tasbihi shine Allah maɗaukaki ya ce sabbi hisma rabbikal a'la ka yi tasbihi da sunan ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka Allah shi ne mafi ɗaukaka saboda Allah yana sama wannan ayar ita ce ke nuna tana daga cikin ayoyin da malaman tauhidi ke tabbatar da cewa Allah na sama saboda Allah ya ce ka yi tasbihi da sunan ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka wannan sifa ce daga cikin siffofin Allah saboda haka Allah yana sama saman al'arshinsa sa'an nan yana tare da mu da iliminsa amma ba tare da zatinsa ba duk wani abin da muke aikatawa Allah na kallonsa daidai da sauro a cikin duhun dare akan bakin dutse ko bakin tururuwa a kan bakin dutse idan ya motsa Allah na kallon motsinsa saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tasbihi malamai suka ce tun daga wannan lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karanta wannan sura idan ya ce sabbi isma rabbikal a'la yana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal aala sarki ya tabbata ga ubangiji na al'a'la mafi ɗaukaka saboda duk wani maɗaukaki ƙasa da waye yake yana ƙasa da ubangiji to allah shine mafi ɗaukaka duk wani mai ɗaukaka allah na samansa bal shine ma ke mai da kai ya ɗaukaka ka kuma shine zai karya ka shine zai wulaƙanta ka shine zai baka matsayin da babu wanda isa ya baka Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzansa ya yi tasbihi saboda haka ne daga cikin sahabbai akwai kamar yadda aka rawaito daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Amr bin al-As da Ibn Zubair abdullahi bin zubair kenan da abi musa al-ash'ari da abdullahi bin mas'udin dukkansu sun kasance idan suka karanta wannan surar sukan ce subhana rabbiyal a'ala sarki ya tabbata ga ubangijina al'a'la wanda yake maɗaukaki sai allah maɗaukaki ya fara nuna mana daga cikin siffofinsa rububiyarsa da ya yi wa bayansa wato daga cikin rububiyarsa shine aikace-aikacen Allah sai ce allazi khalaqa fasawwa ubangiji wanda yake mafi ɗaukaka shine wanda ya yi halitta ya daidaita wannan halitta ki duba yadda Allah ya yi ki ya fitar da ke a cikin mafi kyawun sura ne wala kada khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam a cikin tsari mafi kyau da Allah ya ga dama yanda yi ki sai yi ki da wani dogon bundi kaman bundi din da kika motsa sai bindin ya kada ko da Allah ya ga dama da sai yi ki haka da Allah ya ga dama yanda yi ki ya tsara miki abin da sai ya miki kofato don ka. inda kika wuce za ce gafara ga gofatu ko amma da allah ya ga dama sai ya yi ki a sura mafi kyawu duk inda kika wuce ga yatsinki idan kika duba yatsinki za ki san cewa allah ya miki gata ya halicce ki da sura mafi kyau. to wannan yana daga cikin aikin da allah ya yi wa bayinsa shi sa allah ce suna Allah lati na kulle shai aikin Allah wanda ya fi kowa kyautata aikinsa yau da za ku duba sararin titi sai kun ga akwai potholes ko akwai rami nan can ya yi tudu nan ya yi kwari nan bai yi smooth ba nan ya yi kaza ko wannan aikin waye kenan dan adam yanzu kila idan kika duba gidanki rufin ɗinki idan kika duba za ki ga wani waje kila ya ɗan karkashe haka wannan ya yi kaza wai fa an kawo best engineers kenan wanda za su yi wannan building din a wajen ginin za ka ga wani waje ya dan kwalmaɗe waje ya yi kaza wani ya yi kaza duka wannan yana nuna maka ajizanci nawa na dan adam to allah subhanahu wataala shine wanda ya halitta ya daidaita halittar wallazi qaddara fahada shine wanda ya tsara ya daidaita mai ya shiryar shi sa Allah maɗaukaki ya ce wa hadainahu jidai muka shiryar da mutane ta farki guda biyu kowa a cikin mu nan ya san gaskiya kowa a cikin mu nan ya san me ƙarya Allah shi ne shiryar da mu haka wanda ya ga dama ya bi gaskiya zai rabauta wanda ya ga dama ya bi ƙarya zai me zai halaka saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana dukkan abubuwan da suke gaskiya ya tsara mana gaskiya kuma ya bayyana mana abin da ke gaskiya sa'an nan kuma ya tsara mana rayuwar mu gaba kida saboda haka ne malamai suke cewa tsarin ubangiji ya rabu kashi hudu akwai takdirul am akwai tsari gamamme wanda Allah ya yi in an ce tsari gamamme shine suka yi istinbati daga wannan hadisin da imamu muslim ya rawaito hadisin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu ko kuma abdullahi bin amr bin al-as yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qaddara Allah maqadir al-khalaiq wa fi riwayatin qaddara Allah maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin halici sammai da kasai da shekara dubu hamsin alhali al'arshinsa yana kan ruwa tun kafin a halici sama da ƙasa da shekara dubu hamsin inda kika zauna yanzu dinnan allah rubuta rana ita yau a lokaci kaza za ki zauna da irin zaman da kike yi shine allah ya tsara dukkan rayuwarmu wannan shi da ake kira takdirul am tsari gamanne sannan akwai takdirul umri akwai tsari na rayuwa ga baki daya shine hadisin abdullahi bin mas'udin wanda manzo Allah ke cewa inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب ماله ورزقه وأجله shaqiyun aw sa'idun yake cewa ɗaya daga cikin ku ana tattara halittansa a cikin mahaifiyarsa lokacin da yake kwana arba'in yana ɗugon mani sa'an nan ya koma gudan jini a kwatankwacin kwana arba'in sa'an nan ya zama tsoka bayan kwana arba'in sa'an nan a turo masa mala'ika ya tsara halittan wannan mutumin wato a rubuta bi kadbi maliki za a rubuta dukiyarsa wa ajalihi za a rubuta mutuwarsa yaushe zai mutu wa shaqiyun za a rubuta dan wuta ne au sa'idun ko kuma dan aljanna tun kafin ka zo duniya an riga an rubuta shi kun ga wannan shine ake kira taqdirul umri tsari na rayuwarka gabaki daya an tsara shi tun kafin ka zo duniya Allah ya tsara maka abin da za ka yi sai na uku shine takdiru sanawi tsari na shekara-shekara ina ba ta an gane tsari na shekara-shekara kuwa shine amin wal kitabin mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha يفرق amrin hakim shine daren lailatul qadri wanda Allah yake cewa lailatul qadri khairun min alfi shahar a wannan daren ake tsara duk wani tsarin abin da zai faru yanzu ba muna shekara ta 1435 ba na hijiriya ba to ranan da za a yi daren lailatul qadri a wannan watan to a ranan Allah zai rubuta za a yi budget din shekara ta 1400 36 to za a lokacin ne Allah zai budget wacce kaza za ta yi aure wanda zai zama mijinta wacce kaza za ta mutu da sanadiyar kaza sanadiyar haihuwa wacce kuma sanadiyar ta sha magani wacce sanadiyar kaza wacce kaza wacce kaza wacce komai wacce za ta samu jami'a wacce za ta yi kaza wacce mijinta zai sake ta rana kaza dalilin abu kaza dukkan abin da zai faru a wannan shekarar Allah shine yake budgeting a kai to shine wanda manzo Allah ce duk wanda ya ibada ya dace da wannan daren za a baki lada tamkar kin yi shekara tamanin da uku da wata shida kina bautawa Allah kina da lamunin za ki kai wannan shekaru a duniya to kin ga wannan falalar yana cikin ne daren lailatul qadri kun ga Allah na nuna mana tsari na me na lailatul qadr wato nan shekara gabaki ɗaya za a yi wannan budget din to idan an yi wannan budget din akwai kuma tsarin kowace rana yau ba mun shiga ranar lahadi ba to akwai tsarin da Allah ke yi a yau shine Allah ce eh, shine taqdirul al-yawmi tsari na kowace rana yas'aluhu man fis samawati wal ardh sai ce kullu yawmin huwa fi sha'an wanda suke sama da wanda suke kasa suna roƙon Allah kowace rana Allah yana cikin sha'anin biya musu bukata yau da gobe saboda haka yau abin za ki yi komai abin zai faru Allah ya tsara shi sa Allah ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman afkuwan wani aiki ba sai idan ubangijin talikai ya tsara ya kaddara cewa a yau din nan zaki wannan abu kila zaki cewa yau zan je gidan wacce zan kai mata ziyara amma da yake a tsarin Allah ba yau aka rubuta miki zaki je ba sai gobe sai a mantar da ke gaba daya ba za ki tashi tunawa ba sai cikin dare karfe goma sha biyu sai ki ce la ha'ila ha'ila menene na mace da na ce zan je gidan wacce sai yanzu na tuna amma gobe insha Allah da sassafe zan je shikenan saboda daman ba yau din Allah ya rubuta miki ba goban aka rubuta miki sai goban ya zo sannan ki wannan shine tsari na kowace rana da Allah subhanahu wa ta'ala yake to shine allazi qaddara fahada shine wanda ya tsara kuma ya shiryar tsarin da yi wa bayansa shine ya ba kowane abu yanda yake da abin da ya daidai da shi shine allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada kowane abu da ka gani Allah ya ba shi tsarin yanayinsa sa'annan kuma ya shiryar da shi mutane Allah ya ba su tsarin mutane aljanu Allah ya ba su tsarin aljanu dabbobi Allah ya ba su tsarin dabbobi mala'iku Allah ya ba su tsarin ne mala'iku bishiyoyi Allah ya ba su tsarin ne tsarin bishiyoyi ruwa Allah ya ba shi tsarin ruwa na teku daban na sama daban na rijiya daban haka ne sa'an nan kuma tudu da duwatsu da komai za ku ga Allah ya yi wa tsarin duk wani abu Allah ya tsara yanayinsa ya bar a yanda yake saboda haka baka isa ka canza tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba sai Allah ya ci gaba da cewa wallabi akhrajal mar'a shine har ila yau wanda ya fitar da abin da ake kiwo zuwa gare sa bi ma'ana ciyayi Allah subhanahu ta'ala shine fitar da abin da ake dabbobi ke zuwa kiwo wajensa shine mai ciyawa wanda dabbobi ke ci waye fitar da shi Allah akwai wanda ya fitar da shi babu za ku ga waje da ba komai amma da zarar ruwa ya sauka a kai me ke fitowa sai ku ga ciyawa ruwan nan dai guda ɗaya ne amma ciyayin da za su fito a kan wajen daban-daban ina fata an gane za ku gansu daban-daban suna fita wannan yana nuna kudura ta ubangiji ciyawa daban-daban ke fita wannan yana da 'ya'ya wannan bayi da 'ya'ya wannan zallan ciyawa ne wannan kaza wannan kaza wannan kaza ina malaman agriculture eh wanne ne ake kira gamba eh wani ciyawa ne ake kira gamba grasses za ku ga cewa Allah subhanahu ta'ala shi ya fitar da wa'annan ciyawan wanda dabbobi kan yi amfani da shi ya ci har ila yau dan adam ma yana iya amfani da wa'annan ciyayin da dabbobi ke ci su yi lafiya ni ko ke za mu iya ci kuma mai lafiya saboda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi shekara uku aka hana siyar musu da abinci su kuma in za su siya ba za a siya ba in za su siya ba za a siyar musu ba in kuma suka kawo nasu suka girbe suka ce za su siyar ba za a siyar musu ba sai da suka yi shekara uku a zaune a garin makka ba abinci me suka koma ci yayi yayi daban-daban suke ɗauka su ci wannan kuma yayin suna ci kuma sun yi lafiya ƙarshenta dalilin haka manzo Allah ce musu su tafi Abisina shine Habasha su je su zauna a wurin akwai sarkin da ba a zalunci a gabansa shine Najashi kun ga ashe ciyawa yana da amfani a cikin ciyayi akwai wanda mutum zai iya ci ya rayu akwai wani abin da muke kira madaran zomo wanda suka yi kiwon beran masar da zomo sun san wannan in an yanko shi za ku ga dan fitar da wani ruwa kaman farin nono haka a jikinsa haka tsinka shi haka za ku ga fitar da wannan ruwa wannan ciyawar mu a najeriya ba dabbobi muke ba ba to na je wata ƙasa daga cikin ƙasashen laraba mutane ke ci mutane ne ke ci hasili ma na shiga gidan wani bawan allah sai aka kawo min irin za a haɗa min salat da sauransu sai na gan shi a gefe na ce ikon Allah yau zan ci madarar zomo gashi nan an wanke shi yana kyalli ga tumatur a gefe ga kokumba ga waye ga waye an za a girmama ni ba ina cewa Allahu akbar Allah ɗaya gari babban aka yanka aka fere aka mun komai aka ajiye a gabana ina ɗauka na hada da wannan na hada da wannan ina sa baki sai na ji daɗi na ce a ah, ashe a najeriya muna cutar kanmu ashe yana da daɗi to allah subhanahu wataala shi ne ya fitar da dukkan wa'annan abubuwan akwai mai amfani a ciki akwai kuma wanda yana iya cutar da ɗan adam to shi ne allah ya ce faja'alahu shi wannan ganyen ciyawan nan sai allah ya sanya shi gutsa'an yana fitowa ne a kore ko sai Allah ya sanya shi gutha'an sai ya sanya shi busashe bi ma'ana yabis busashe ahwa sai ya koma jawur kunga idan ya bushe ya yake komawa jako Allah ne sa shaka akwai wanda ya sa shi amma malaman sciences sun ce wai nature ne ya sa shi ya koma haka ina ba ta gane suka ce nature ne ya mai da shi haka malaman sciences abinda suka ce kenan wai shi shine ya maida wannan ciyawar daga green ya koma ja wai ne samar da shi ba allah subhanahu ta'ala ba ne ya canza shaka kunga wannan ya sabawa a nassi na ƙur'ani da hadisan wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da suka tabbatar musamman irin su kalmaks irin su socrates wanda su ne aka ɗauke su father of sciences ko idan an zo fannin biology an ce su socrates su ne suka yi magana su ne ake magana a matsayin fathers na sciences alhali kuwa socrates ɗin nan kasan gumin arne ne ina bata an gane mutum ne da ma bai yadda da allah ba mutum ne da yake filosofi malamai ne na greek asalinsu su ne malaman greek wanda suke tabbatar da wai ɗabi'a shi ke samar da abubuwa shi kuwa ya zo tun kafin annabi isa da shekara ɗari hudu da 'yan kai wanda yana da ɗalibi ɗalibinsa shine aristotle wanda laraba suke kiransa aristophanes ina fata an gane shi kuwa socrates ya yi zamani ɗaya ne da confucius wanda laraba suke kiransa confucius confucius nan kuwa shi kuma filosofi ne na garin china garin sin ina fata an gane shi ma wai asalinsa yaro ne dan shekara goma sha tara sai ya yi aure da ya yi aure yana shekara sha tara at the age of 21 uh, matarsa ta haihu ya samu ɗaya so he want to become a prophet yana so ya zama annabin Allah sai ya saki matarsa saboda shi annabci a wajensu kai ne kake mai da kanka annabi ba wai wani bane ba Allah bane ke zaben kai mai da kai annabi saboda haka sai ya saki matarsa da ya saki matarsa sai ya yi uzula sai ya shiga meditation shine ya shiga kalwa da ya shiga kalwa daga nan ya nisanci mace baya cin abinci sai ya samu aspiration ya samu wansu wato ilhama suna sauka a kwakwalansa shi kenan daga nan sai ya zama annabi da tafiya ta yi tafiya sai wani yanki na allah sai ya faɗo ya shiga jikinsa sai zama allah wannan shinewa shine a ah, confucius wanda shine a ciki suka yi wake-wake yana da abiyati waƙoƙi da ya yi guda ɗari uku da wajen goma sha uku wani suka ce sha bakwai wani suka ce ashirin wani ma suka ce ya ɗara haka akan cewa wa'annan waƙoƙin yana da tasiri ga rayukan mutane cewa idan aka yi wani waƙa zai iya tada mutum shine yake da aƙidan tanasikhun arwa shine bature ke kira incarnation shine ke da wannan aƙidar in ka mutu a nan za ka iya fitowa a wani waje daban shine aƙidansa kenan wanda da yawa turawa suka yi ta dasa mana irin wannan akidan a finafinansu da dama sai a yi fim a nuna maka wannan ya mutu amma ga shi can ya fito a can da makamancin haka amma mutane sai dai a dinga kallon action din ba a fahimtar information din da suke passing ga mutane ana gurɓata maka aƙida kada ka yadda da lahira shi ma haka sun yi zamani da wa sun yi zamani da socrates nan sun yi zamani da kuma buda wanda shi shi kuma a garin ina hunud india shi kuma dukkansu sun yi zamani ɗaya sa'o'in juna ne sun zo kafin zuwan annabi isa da shekara 400 da eh, aristotle ne ya zo bayan su ɗalibin socrates shekara 300 da 'yan kai bayan kafin zuwan annabi isa to wai wa'annan tiyori din wa'annan mutanen shine aka ce wai ni da ke mu zo mu tsara mu zamuna mu dinga gudanar da rayuwarmu shine ke nuna cewa wai ka waye ku duba fa tazaransu da annabi isa shekara 200 tazaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi isa shekara 500 in an hada ya zama nawa 900 wata mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu kuwa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu in an haɗa ya zama nawa kenan dubanni to aka ce wai tiyorinsu shine ni da ke za mu bi shi ne ke nuna cewa wai mun waye ina fata an gane kun ga ashe kenan wanda ke cewa ka wancan tsarin shine ba daji? kai da kake bin wannan kai ne ne wayayye saboda haka dan kin sa hijabi wata ta sa matsatsan kaya ta sa fitet tana ganin baki waye ba a'a ita ce ba gidajiya ke ce wayayya saboda ke ce kike amfani da abin da ya daidai da zamaninki da addininki ita kuma tana amfani da abin da bai yi daidai da mai ba zamaninta da addininta ba saboda haka allah maɗaukaki yana nuna mana ni'imomin da yi wa bayansa ta yadda ya fitar da irin wa'annan tsirrai da makamancin haka Allah ya sanya shi guza'an busashe hawa ya canza ya koma jawur sai Allah ce sanu kuri uka falatansa da sannu za mu karanta maka ƙur'ani ba za ka manta ba shin yana nufin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai manta ba zai manta da ƙur'ani ko ba zai iya mantuwa ta aya ko cikin daga cikin ayoyin qur'ani ba qur'ani ba zai taɓa yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta sa ba saboda haka ne lokacin da mala'ika jibrilu ke karanta wa manzon Allah qur'ani manzon Allah yana gaggawa dan ya haddace qur'ani tsoron kada qur'anin ya bace masa shine Allah ya ladabtar da shi sai ce la tu'arrif bihi lisanaka lita'jala bi kada ka motsa harshenka saboda gaggawan haddace qur'ani sai Allah ce inna alaina jam'ahu lallai mu za mu tattaro maka shi mu karanta maka fa'iza ƙara'nahu fattabi ƙur'ana duk lokacin da muka karanta maka shi ka bi karatunmu sun inna alaina bayana sa'an nan bayanin ƙur'ani yana hannunmu mu za mu yi maka bayanin abin da ya kunsa saboda haka ba za ka taɓa manta shi ba to amma duk da haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahih bukari ana sallan asubahi manzan Allah yana karatu ko sai ɗauke sai aya ɗaya ta ɗauke masa sabai dukkansu sai suka yi shuru manzan Allah ya manta aya guda ɗaya yayyayi ya tuna bai tuna ba sai da aka idar da sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aina ubayyi bin ka'ab wai ina ubayyi bin ka'ab ina ubayyi bin ka'ab yake sai ce ya ma'aikin Allah gani nan alaramman da Allah da kansa ya ce manzan Allah ya saurari suratul bayyina a bakinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi ya ce Allah ya ce ka karanta min suratul bayyina ka iya karanta ta sai ce Allahu zamani yanzu ni Allah ya ce ya kira suna na ce ka zo ka same ni sai ce eh sai ya fashe da kuka sai ya fashe da kuka Allah da kansa ya kira sunanka ya ce a je wajen wane manzan Allah da aka sauka mai da kur'ani ha inda ke ce aka ce a je ce hmm. kin ga wacce da wacce suna mai iskanci ba za su samu aljanna saboda yanzu ke ce yanzu za kin riga kin kai wani matsayi ha ya fashe da kuka sabai suka tambaye shi ya haka sai ya ce kukan da kai ya ce na farin ciki ne kun san daman kuka ai kala uku ne akwai na farin ciki akwai na bakin ciki akwai na tsoron Allah to wannan na farin ciki ne Allah da kansa ya faɗi sunana ta ayo a ce Allah ya faɗi sunanki ai wata ta dina ma sallah kenan a ah, abinda mu ma Allah ya riga ya faɗe mu ta zauna kenan an ce zo ki sallah inna ai mu jikokin manzan Allah ne yan aljanna ne kawai kirga riga kin gama to amma bawan Allah nan kawai sai ya fashe da kuka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tambayansa baka nan ne cikin masallaci baka ciki saboda alaramma ne kuma gwani ne a wajen karatun qur'ani sai ya ce ya ma'aikin Allah zan maka zan tunatar da kai qur'ani kai baka saukarwa sai manzan Allah ce to daga yau duk lokacin da liman yake karatu yayi mantuwa aya ta dauke masa ko tana masa kun ga an samu hukuncin ko ba samu ba shine hikimar da ya sa Allah ya ɗauke wa manza Allah wannan ayar saboda yau da gobe ni da ke idan haka bai faru ga manza Allah ba za a san hukuncin ba za a sani ba to akwai hikima wannan bai ci karo da wannan ayar ba ayar nan ta ce sanu eh, uka falatansa za mu karanta maka qur'ani har abada ba za ka taba manta ta ba bi ma'ana a wayi gari manza Allah ya manta qur'ani ba zai yi ba amma ni da ke fa zai yiwu mu manta qur'ani hasili ba ba mantuwa ba akwai lokacin da za a wayi gari ni da ke ba za mu ga ƙur'anin ba Allah zai ɗauke ƙur'anin zai shafe ta gabaki ɗaya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisin Imam Ibn Majah hadisin Huzaifatul Yamani yace ce al islam kama yadrusu washiyu thawb manzo Allah ce musulunci zai zo ya kode kamar yadda zanen tufafi ke kodewa kun ga riga idan yana sabo yana ɗauke ido ko duk da ka za a dinga ganin zanensa to ana wanke shi yau da gobe yana yana mai fedin yana fedin to haka musulunci zai zo ya fedin za a wayi gari hatta la yudra ma salatun wala siyamun wala sadaqatun wala nusuk har mutane za su wayi gari ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san zakka ba ba su san komai ba ba abin da aka sani a doron kasa amma muna nan ana cewa ni musulmi ne tana cewa ita ma musulma ce amma babu wani abu ba a sallah ba a azumi ba a hajji ba a kamai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu aya cikin dare sai Allah ya za za a wayi gari ko aya ɗaya ba za ta rage a doron ƙasa ba wanda ya haddace sai a shafe zuciyar ba zai ga komai ba idan kika buɗe ƙur'anin da ke hannunki sai dai kiga ya koma fari fat Allah ya ɗauke ƙur'ani saboda a wannan lokacin mutanen da ke cikin duniya ɗan iska ne ba sa bauta wa Allah ba sa ibada sai Allah ya ɗauke ƙur'ani ƙur'ani ya fi ƙarfin ya zauna cikin mutanen da ba sa karanta shi ba sa aiki da shi yanzu ga ashe kenan me ya kamata mu yi sai mu koma muna ne muna muzakara saboda mu samu wannan kada mu fada cikin irin wa'anda Allah zai dauke Qur'ani cikin su ko ko muna burin Allah ya dauke Qur'ani a cikin mu yanzu aha saboda haka shi sa ake so mu yi aiki da shi mu mai da shi shine rayuwar mu shine komai namu na rayuwa ta duniya saboda musulunci is a total way of life gabaki ɗaya komai a rayuwarki babu abin da musulunci ke koya maka ba sai dai in ba kya zuwa makaranta ba za ki sani ba komai na duniyan da kike cikinsa sai da addinin musulunci ya koya miki a addinin musulunci ne ba za ki ga kawai ki ce allah sarki maimuna a rubuta miki lada saboda ki mata murmushi musulunci ne fa addinin da za ki haɗu da kawai ki mata murmushi kwana biyu hajiya wacce allah sarki ya yara ya za a rubuta miki lada addinin musulunci ke addinin musulunci ne kadai addinin da za ka je ba haya za ki je fitar da waste product a jikinki saboda kin yi tsarin da shari'a ta ce ki a rubuta miki lada addinin musulunci ne kadai wannan addinin musulunci ne kadai addinin da za ki biya ki na sha'awa da mijinki a rubuta miki ladan wannan gashi daɗin da kika ji amma an rubuta miki lada addinin musulunci ne kadai ke da wannan ashe kenan addinin musulunci ba abin da ya bari wanda suke ganin cewa musulunci ya cuce mata da makamancin haka to suna buƙatar su ƙara jaddada imaninsu da sauransu saboda da yawa akwai wanda suna ganin har yau wai musulunci bai ba mace 'yancin da turawa suke ba mata ba gatan da musulunci yawa ya mace duk duniya babu wanda yake mamaci irin wannan gatan yana ba ta an gane ke da aka ce you are special you are special ke you are precious kin fi ma gwal tsada sai aka ce me ki lulluɓa jikinki ba wanda ya kamata ya ga jikinki sai me sai wanda yake mijinki ne ya biya sadaki an ɗora miki aure shi kuwa bature da yahude sai ce a'a da ɗan totolin da ɗan kodin da ɗan benelin da ɗan shisha da ɗan cocaine su zo su ga jikinki yadda kike su ga body call ɗinki su ga slashes ɗinki su ga kaza su ga kaza su ga kaza wannan ya nuna kenan kin haɗe kuma duk wanda ya ganki zai yaba abin da kike da shi a nan sun daraja ki ne koko sun wulakanta ki abin takaici ne za ka ga yadda mata suke fita da irin tufafi abin ban mamaki abin takaici nan daga wata bayar Allah ta hau mashin wai ita ta yi asnam mace ba ta yi asnam ta yi wani tatu a nan gefen wai sai ta sa hannu sai ta rufe tana kan mashin sai na ce opuna oh, na mun ne see am well wai tana kan mashin wai sai ta sa hannu haka sai ta rike tana kan mashin tana tafiya ta sa hannu sai na ce come out your hand maybe you see now a think yi want them to sannan sai ta sai ta dan sai tana dagawa tana kokarin rufewa sai to me haka ce Allah ya yi ka da mutunci sai ka wulakanta kanka ai wannan abin takeici ne yadda Allah ya karrama mata ya daraja mata amma ki wulakanta kanki kowa ya ganki yadda yake so to ta yaya zai gane ya murne fa ya ne ya ce ni ibn if wa mari marry among muslim women na those ones wey dey faces go cover their body na then i go i go marry because i wan see wetin dey ya murke faɗin wannan magana wanda ba ma musulmi ba har yana sha'awar ya gani to ina ga wanda yake musulmin fa saboda haka sai mu yi kokari mu gyara ɗabi'unmu da fatan Allah shiryar da mu Allah ce illa ma sha Allah banda abin da Allah ya ga dama da ba za ka iya mantuwa a ciki wannan hadisin yana daga cikin wanda Allah ya ga dama ba ya ce sanu kuri uka falatan sa ba za mu karanta maka ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai wanda Allah ya ga dama to gashi nan manzo Allah da aka zo sallah sai manta aya ba wai ya manta ta ga baki ɗaya bane a'a ayan ne ta dan dauke mai saboda a fitar da wani hukunci da hikima a ciki sai Allah ce innahu ya'lamul jahara Allah shine wanda ya san maganar da yake a fili wa ma da abin da ya koyi idan kika yi magana a fili Allah ya ji wa in tajhar bil qawli fa ya alamu sirra wa akhfa idan kika bayyana maganan ki a fili Allah yana sanin yana jin maganan da aka ɓoye da kuma maganan da aka sirranta da yawa za ku ga cewa mace za ta ce dan Allah wacce na yadda da ke a matsayin ki ta kawata tsakanina ne da ke kin ga kaza kin ga kaza wannan amana ce ta gaya mata fa haka ita ma za ta je ta tashi sai ta zo ta ce kawarta ita ma ke ce wacce kin ga ni da ke na yadda da ke ne saboda haka kin ga abin da wacce ta gaya min kaza da kaza ni ni saboda yadda da ke yasa na gaya miki ke kina ganin wai kin yi sirri ne ba kina gani wai ke kin yi sirri ne da ita ita ma za ta je ta samu kawarta wacce ta yadda aminiyarta ta ce wallahi dan na yadda da ke ce shi yasa nake gaya miki wannan amma kake gaya wa kowa ita ma za ta ɗauki wannan maganar za ta je ta samu kawarta ita ma aminiyarta wacce kaza kin ga ke aminiya ta ce na yadda da ke ba za ki gaya wa kowa ba saboda haka wacce kaza da kaza da kaza da kaza ita ma zai ta ɗauka ta je ta samu wata aminiyarta kenan kafin ki ankare duk maganan ya yi spreading all over idan kika ɓoye kika bayyana Allah yana sane da abin da yake a ɓoye da kuma abin da yake duk yadda kuka yi magana Allah na ji yana fahimtar sa'annan ni da ke kila za ki ɓoye magana ban ji ba amma Allah ya ji kuma zai tambaye ki a wannan maganar da kika yi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da yawan mu za mu faɗi kalma ba ma ɗaukan komai kalmar nan wani abu sai wannan kalmar ta dace da fushin Allah tun daga ranar Allah ya fushi da ke mai da ke yan wuta shi sa manzon Allah ce babu abin da ke jefa mutane wuta bar wannan harshe an yi magana ke ce fa mace ce ba ta yi magana to na dai san asta ka fudin dawo laifi ne amma dai da Allah ka yafe ni amma wai za ta faɗi kuma tana Allah ya yafe ta duk da ta san laifi ne za ta faɗi amma wai maimakon ta kame to Allah astaghfirullah Allah Allah ka yafe min Allah ka yafe min kuma wai za ta faɗi to idan wannan kalman ya dace da fushin Allah kina tsammani za ki sha kuma manzo Allah ce da yawan mu muna faɗin furuci wannan furucin ba ma ɗaukansa komai amma sai ya dace da fushin Allah daga ranan Allah ya fushi da kai har abada ya ce kuma da yawan mu muna faɗin kalamai masu kyau masu daɗi amma mu a wajen mu ba mu ɗauke shi komai ba sai wannan kalman guda ɗaya da kika faɗi mai kyau sai ya dace da yardar Allah tun daga ranan Allah ya da ke har ashe ba za mu yi control din bakunan mu ba ai magana ce ha ah, to ha astaghfirullah ai Allah gafurur rahim eh astaghfirullah ya Allah ya Allah ka sani astaghfirullah wai kuma za ta yi tana ta Allah Allah me yasa to ba za ki kame bakin ba in ma bakin ya zama kamar na ja ba ki rike shi mana ba zan yi magana ba dan kada me kada kalamin ya fito ina fata an gane saboda wallahi wani lokaci za ka ga mutum ya riga ya saba ya riga ya saba da makamancin haka to duk abin da ka saba in ma ba zai yiwu ba ka yi kokari ka yi haka mana kamar wata bayar Allah ne muka je gidansu balarabiya ce da ni da abokina to su a al'adarsu kana zuwa za a ce salamu alaikum za a gaisa da kai to tana zuwa sai ta cewa abokina salama alaikum ta ko hannu da ya kalle ta sai sun koyar da kai son mata maimakon ta yi haƙuri sai ta ƙara zuwa waje na salamu alaikum sai ni ma na riƙe hannuna haka wa alaikum salam kan ma ta yi tunanin na zai iya mistake ya mika sai ne haka sai ta kalle wai wani irin musulunci mu muke yi ko a saudiya ana gaisawa da mace me yasa mu ba za mu gaisa da ita ba ta gama fushinta ta gama komai sai muka ce a'a muhalli shaida ciki shine wani lokaci zaka ga wa'ansu idan suka gane cewa kai tana daga cikin ahlus sunna in suka zo an ce sai an gaya maka ma fa zuwan ma bisa ka wannan ba baya gaisawa to mace ma an ta shigo salamu alaikum sai kaga suna rike hannunsu wai kada hannun ya dan kwabace ya mika haka saboda sabo to ki yi kokari ki danne bakinki mana duk lokacin da wani kalami zai fito daga bakinki mara kyau ki yi kokari ki danne saboda kada ki dace da fushin Allah Allah ya fushi da ke. ana fata an gane Allah shiryar da mu Allah madaukaki ya ci gaba da cewa wani yassiruka lil yusra za mu sauwake maka makura na sauwakewa na sauki ka samu rayuwa mai sauki addinin musulunci addini ne mai sauki sa'an nan kuma ƙur'anin nan za mu sauwake maka shi wajen haddace shi wajen fahimtansa wajen aiki da shi komai za mu maka shi da sauki kaga wannan allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce fadhakkir inna ba'ati dhikra ka tunatar idan tunatarwan za ta yi amfani ina fata an gane ka tunatar idan tunatarwan za ta yi amfani saboda akwai wajen da in za ka yi tunatarwa ba za ma ta amfana ba saboda mutane idan aka ce wata idan ka zo za ka yi mata nasiha za ta nuna maka za ta yi tinkawo ta yi zagi da makamancin haka kamar wata ce ta sa kayayyaki marasa kyau kuma musulma ce wani yake mata magana ta haba bara wacce me yasa kike irin wannan kai kuma me yasa me kai idan ka wajen me yasa ka kalla ba an je ka rinsa ido ba wai musulma ke faɗin wannan to idan kasancewa nasihar zai haifar da barna fiye da barnan da take ciki sai kai shiru ina fata an gane fa zakir in fa'ati dhikra ka tunatar idan tunatarwan za ta yi amfani ina fata an gane dan in ka ce za ka tunatar karshen ta sai haifar da barna fiye da barnan da suke ciki na taba wucewa cikin wata anguwa daga cikin mu haka da daddare ne da azumi na zo wucewa an yi ruwa sai na shiga wani lungu haka zan wuce sai na ga kai akwai cabali kuma babu haske balle in ga inda zan taka kada in taka tabani sai na ciro waya na ina kokarin haska ƙasa dan in ga inda zan taka kawai sai na ji wai malam baka gani ne budurwa ce da saurayi a dike kaman jingo shi saurayin yana tsaye bai yi magana ba amma ita ce da yake fitsararra ce sai ta ce wai baka gani ne da na daga kai ni ban ma su ba da ta hakuri ma da haucewa zai ban ma san suna wajen ba sai na sun kuyar da kai na kasu to me zan ce mata wannan ko na mata magana tunda har tana da fitsaran cewa da za ta iya min wannan magana ina ma mata magana za ta iya zagi na sai na sun kuyar da kaina sai na wuce abin takaici fa ga gidansu ga wajen dan kofar gidan na haka su suna tsaye a kofar gidan haka sai dai wajen duhu ne babu fitila sai na ce ba mamaki ma su suka fashe fitilan kawai na ci gaba da tafiya na na wuce saboda me a wajen in ka ce za ka yi mata nasiya nasiya nan ba zai amfani ba tunda har ta nuna wannan tsagerancin to ba zai amfani ta ba to ka tunatar a wajen da zai yi amfani idan tunatarwan zai yi amfani ina fata an gane sai Allah subhanahu wataala yake cewa sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha hali ashqa وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله مدعوكك ينا تشوى فذكر إن نفعت الذكرى كتناتر إذا تناتر وانزاتي أنفاني manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci al'ummansa su yi nasiha su yi wa juna nasiha su kawar da barna idan sun gani amma gwargwadon iko shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga wani abin ki ya kawar da wannan abin kin da hannunsa shine uba a gida ko uwa a gida ko kuma babbar ya a gida idan ta ga an yi wani abin da bai da kyau tana da iko ta ladabtar fa in lam yastata in ba zai iya kawarwa da hannu ba ya fi karfinsa malami ma islamiyya yana da wannan hurumin an kawo an turo yara ne a koyar da su a ladabtar da su idan yaro malami ya ga yaro ya yi abin da bai dace ba zai ladabtar da shi gwargwadon iko da zai sa wannan yaron ya bar wannan aikin sai ce fa in lam yastata in ba zai iya ba fa bi lisanihi to yayi nasiha shine kaga wani abu mara kyau sai ka yi nasiha ka ce wannan abin bayi da kyau abu kaza laifi ne abu kaza kaza ne abu kaza ka kawo musu nassi na aya na hadisi ko na na ayoyin qur'ani su gane wannan abin ba daidai ba ne. sai ce fa in lam yastata in ba zai iya ba fa bi qalbihi yaki wannan abin a zuciya wa zalika iman amma irin wannan shi yafi kowa raunin imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan Imam Ahmad sai ke cewa la ta'murunna bil ma'rufi na rantse da Allah ko dai ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna 'anil munkari ko ku hana mutane daga aikata mummuna wala ta'khudannahu ala yadi safihin ku rike hannun wawa mai saban Allah wala ta'turannahu ala al-haqqi ataran ku daura shi akan gaskiya yana so ko baya so aula yadriban Allahu bi wujuhi ba'dikum ala ba'd ko kuma Allah ya jefa kiyayya tsakaninku ku musulmi ku dinga kin juna sai ce thumma yal'anukum sa'annan bayan ya jefa muku kiyayya ya tsine muku kama la'anahum kamar yadda Allah ya tsine wa Yahudawa da Nasara thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya karanto lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawuda wa isa ibn maryam an tine wa waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin banu isra'ila a bisa harshen annabi dawuda da annabi isa dan maryam sai allah ce zalika bima asau hakan ya faru ne saboda saban allah da suka yi wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ta'addanci me ake nufi da ta'addanci sai Allah ce kanu la hauna an munkarin suna ganin barna ba sa hani wannan aikin sai iyayenmu mata ga laifi ba ta gani ta ce hmm, ba za a ji mutuwan sarki a bakina ba ina magana yanzu za a ce ina kinta ba ruwana sai ta yi shuru wannan shirin da kika yi ba manzo Allah ce in kika yi shiru kin ga barna kika yi magana sai Allah ya jefa kiyayya tsakaninki da ƙawarki ko tsakaninki da 'yan uwanki tsakaninki da mutanen da kike rayuwa da su bayan ya jefa miki wannan kiyayyan ba sa son ki kema ba kya son su sai Allah ya tsine muku dukanku kina so ki fada ciki to mata mafi aksarin ku in kun ga laifi in za to in ne magana ne yanzu cibi ya zama kari garan in shiru kuma kin yi shiru ga 'ya'yanki suna gefe suna ganin wannan barnan yau da gobe tana na so sai su masu koya ko ba ka bane sai ki dawo kuma ki dawo kina kuka a yara na da na musu tarbiyya na gari kaza da kaza amma gashi sun fara abu iri kaza a ah, to kin ga wacce na yi amma kin ki mata nasiha akan abin da take yi ba daidai bane gara mutane su kiki akan kin gaya musu gaskiya da mutane su soki akan baki faɗin gaskiya kina faɗin abin da suke so Allah ce wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ce da za ku yi wa mafi yawan mutanen da ke doron ƙasa biyayya za su batar da ku daga tafarkin Allah kenan mutane ba gaskiya suke so ba majoritin mutane ba sa son gaskiya to gaskiya kuwa ɗaci take da ita ina fata an gane sai dai in za ki faɗe ta kan ki faɗe ta kamar yadda kuke faɗin ta gatse to na faɗi a yi yadda za a yi nan gani nan bari ba haka ba wannan kuskure ne ai ba za a fahimce ki ba in za ki magana a'a wace ai dan adam ajizi ne mutum tara yake bai cika goma ba ba wai ina aibanta ki bane amma wanda ya ce ka gyara naka ai masoyinka ne wallahi ni ba wai komai ba ni dai na ga da an yi kaza da yafi kin ga wannan ko da akwai wani personal grudges tsakaninta da ke wannan kalaman yadda kika yi present din maganan manas din zai sa ta ce to na gode kina tafiya ki munafuka kawai amma dai kin yi da sako ko ki sar ba kin yi da sako za ki samu lada Allah kuma zai rubuta miki wannan ladan to abin da ake so ki kenan amma kake ce a'a aini yanzu kaza da kaza a'a ki yi amfani da hikima shi yasa Allah ce sayadhakkaru man yakhsha wanda yake tsoron Allah zai wa'astu da shi saboda Allah ce fa zakir ko fa inna tanfa'ul mu'minin ka tunatar saboda tunatarwa yana amfanar da mu'minai to a lokacin shine sayadhakkaru man yakhsha wanda ke tsoron Allah zai wa'astu da wannan nasihar na gode Allah saka da alkhairi kaza da kaza da kaza kamar wani bawan Allah ne ya ce ya zo wucewa fa tsakanin magar ya je sallar magariba yana dawowa ya ce wallahi sai ya ga saurayi ne da budurwa a tsakiyar titi a layi suna masacin ɗin juna a cikin anguwanmu daga cikin anguwanninmu a nan garin sai ce ina zuwa sai na eh, ya ce ina zuwa sai na fuskance su ya ce da na yi niyan tafiya sai zuciya na ya kule ka na ce ba zan iya haƙuri ba sai na tafi ina doso kansu sai ya ta tsaya sai ta yi wani haka ya ce yarinyar ko sai ta yi haka tana kallo na ina zuwa sai na ce sai na mai gaisuwa sai na ce salamu alaikum bawan Allah sai ce wa alaikum salam ya ce kawai sai na hango wani a baya ashe yana da mai gadi mai mai gadi daga cikin abokansa shi yana yana shi kuma wancan zai dinga alatin ɗinsa bobo akwai mutum mai zuwa ba irin abin kenan ya ce yana zuwa da na ga akwai mutum a bayana sai na ce bawan allah kai haƙuri na wani ni dan uwanka ne musulmi amma abin da na ganka kana yi na san cewa ah, ba da san ranka ba ne raunin imani ne ya ja ka zuwa ga haka sai ce eh ustaz haka ne haka ne haka ne haka ne kun ga anan sai ce amma wannan abin kaga yanzu mutane na zuwa sana kallon ka wani in ya kalle ka zai maka tunanin kai mutumin banza ne kuma na san cewa kai ba haka ba ne duk da hakan ne ko sai ce eh gaskiya ne ustaz gaskiya ne sai abokin ma ya dawo yana gaskiya ne ya ustaz ya ustaz ya ustaz ya musu nasiha dukansu sai suka koma sana mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode har da ita ma yarinyar sai ta sa ta sha ruwan ta kawai sai ta ce na gode ya ce kin ga ke yanzu yana iya yiwa wa'annan ba auren ki za su yi ba amma wannan abin da kike yi kin ga mutane na wucewa suna kallon ki ba wanda zai yi faɗi maganan alkhairi a kanki duk wanda ya wuce zai ce ke iska ce wani ma zai iya cewa kina zina duk da ba zina kika yi ba amma zai iya cewa zina ya gan ku kuna yi ya ce idan aka faɗi za ki ji daɗi ta ce a'a sai ce to gaskiya bai kamata ba in aure kuke so ka je wajen babanta ku yi magana ya fi mutunci za a ganka da kima da sauransu ya ustaz sai suka koma sana ya ustaz kun ga sako ya isa ko bai isa ba ya ce yana juyawa wannan ya yi nan abokinsa ya nan ita ma sai ta wuce gida sakon ya isa ko bai isa ba to abinda ake bukata a yi amfani da hikima haki zo ce hmm. wannan iskancin da kuke yi kuma ba ai ba magana ba ce in kika ce haka sai su ce to in uwarki ne ba sai ki zo ki abin nan ba yana bukatan hikima da awa yana bukatan hikima kamar dan ustazi ne ya dan karanta wani hadisi manzala ya ce la salata liman salla khalfas saf babu sallah ga duk wanda ya yi sallah shi kadai ba bai bi sahu ba ya tsaya can ga sahu kun sa masallaci wani irin yana buɗe kofa ya ga liman yi ruku'i daga can sai ce Allahu akbar sai irin ruku'in nan shi da ya dan karanta hadisin nan maimakon yayi amfani da dan hikima ya yi wa mutane nasiha yana zuwa cikin masallaci da ya ga irin wancan na angul 360 wancan na angul 90 wancan na adjacent kaza sai ya ce daga nan zuwa can ba su da sallah sai a cikin masallatan wanda suke can sai wani ce in ji ubanwa kun ga menene ya sa saboda bai amfani da hikima ba ko ya ce mai in ji ubanwa ina fata an gane ya ce in ji ubanwa to shi ya ji ya ce mazala ya ce babu sallah sai ce a jama'a na ga mutane suna kaza suna kaza kuskure ne ba ku san cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya irin wannan ba bai da sallah ba kaga anan sako ya isa ko to amma sai ya ce daga nan yayi hukunci kenan ko zuwa can ba su da sallah sai ce in ji ubanwa to haka ana bukatan hikima da awa yana bukatan hikima ka isar da sako cikin hikima da sauransu ina fata an gane ke ce kika ga mijinki yayi abin da yake laifi ne kina so ki dan mai tsokaci a kai wata fa sai ka ce tana yana na fa ka zo za mu yi magana da kai fa nake ka ji tsoron Allah fa to ta yaya zai saurare ki in kuma kin zo wajen malam sai ki ce malam wallahi kuna mazajen mu nasiha kuwa malam mun musu gaya ba sa jin gaskiya ke ce baki mana self approach ba amma idan kika zo kika same shi yayi wani abin da yake ba daidai ba salamu alaikum sweetina ba kya cewa sweetina sai lokacin da zaki nemi kuɗi sweetina ya sani saboda haka mazajen ku suna jin kin ce sweeti ya san maganin kuɗi ne zai ce to menene dan ya san maganin kuɗi zaki kawo to a lokacin da zaki ki mai nasiha lokacin ya kamata ki amfani da kalamai masu daɗi da zaki ki jawo hankalinsa na mai suiti masha Allah baban ‘ya'yana kenan Allah haɗa mu da kai a aljanna za ki ji zai yi murmushi zai ce amin to menene yau gimbiyata a nan zai faɗa haka sai ki ce kaga dan Allah ina so ka dan bani minti uku ko minti biyar sai ce ba komai yi magana ya ce to abin na dan damuna amma na rasa yadda zan dan yi adireshin dan maganan yaya menene sai ce a'a wani abu ne ɗazu ban sani ba ko mantuwa ne yasa ka yi ko ko ka ga fala ne ban sani ba sai ce menene ɗazu ka min kaza ka min kaza ka min kaza amma kila baka sani ba sa ka min sai ce eh kaman kin gane Allah ban san na miki ba ya hakuri dama ba kina so ya baki hakuri ba shikenan zai ce ya hakuri amma ke kina so ya miki laifi sai ki fara fada waye waye waye kaza kaza wannan zalunci ne ka ji tsoron Allah ba an ce wattaqullaha to ta yaya zai saurare ki dole sai kin yi amfani da hikima wallahi namiji kaman yaro karami ne sai da hikima wallahi idan kike wannan hikimar duk abin da kike nema zai baki amma sai ki koma ki ta surutu ka ji tsoron Allah wata ma ta fara kuka ni dai Allah ya isa wallahi haka ake yi ai ya kamata ki tsaya ki yi amfani da hikima da sauransu wallahi cikin kankanin lokaci za ki canza shi to amma ba za ki yi ba lokacin da za ki nemi kudi a wajensa duk dabaran duniyar nan kin sani ko shi ne kankamo ko shi ne kankare kin san yadda za ki dabara ki ga kin ɓanɓaro shi amma idan ya zo kan da'awa da zaki mai nasiha ki gusar da wani kuskure ba za ki iya ba sai dai ki fara zagi ko kuma ki dinga ka dai ji tsoron Allah wannan abin da kake yi ba yi bane kuma ka dinga adalci tsakaninka da matanka waye da waye waye waye malam abin da na gaya mai ba daidai ba ne ai gaskiya na gaya mai baya san baya tsoron Allah a sannan ki gaya mijinki haka sannan ya saurare ki ai ko ni ki ga gaya haka ni ma haka zan yi dindin haka ne ɗabi'a ne mutum yana son a karrama shi a girmama shi a mutunta shi a yi amfani da kalamai masu daɗi sannan sai ki isar da saƙo zai ɗauka amma in kika yi fushi kina ta zagi kina ta wanzu maganganu ai ba zai saurare ki ba to saboda haka shi sa wanda ke tsoron Allah idan kika yi amfani da hikima zai saurare ki kuma wallahi zai karba to abin da ake bukata kenan da'awa sai da me sai da hikima sai da hikima ina fata an gane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi nasiha zai ce me ya samu mutane kaza suke kaza baya ambatan suna baya kaza saboda akwai hikimar isar da saƙo ina fata an gane akwai hikima ta isar da saƙo amma idan ka hau kan mutum ka yi kaza kai kaza shikenan sai ya fasata ya mace ma sai ya yi sai ya wannan abin saboda haka Allah ya ce mai tsoron Allah in dai za ki mai nasiha da hikima wallahi zai ɗauka to amma rashin hikima shi ke sa yawancin mata kuke kawo complain mazajen ku ba sa sauraron ku saboda yawanci kina ganin ai tunda kun an zama daya kaza da kaza yau da gobe sai ki zo ba kya girmama shi za ki yi magana da shi wata ma fa in yana magana ne fa ta ɗauki littafi kamar matan da ta zo tana kuka mijinta na zaune yana ɗan karatunsa ta zo ka zo za mu yi magana bai kula ta bai ci gaba ta riƙe littafin sannan abubakar mahmud gumi wai sannan abubakar mahmud gumi sai ta rufe littafin na ce ka zo za mu yi magana sai haka da fa kai nake da za mu yi magana fa akan abin banza wai za ta yi magana da shi wai kwana biyu bata cika ji ba ka duba ba akan abin banza wai kwana biyu bata cika ji ba ni yanzu kwaɗayi na ya motsa ba ciki take da shi ba balle a ce wani abu ko wai ita yau kwaɗayinta ya motsa in ba kaza ta ci a gidan nan ba ba zaman lafiya in baka siyo min kaza na ci ba ba za ka zauna lafiya ba ta kwace littafin to da yake irin mutanen nan ne masu shuru shuru ya yi shuru ya kalle ta ta ce nan gani nan bari shikenan sai ya tashi sai ya fita yana fita zai tsallaka titi kawai mota ta an giza shi sai lahira sai lahira ta zama sanadiyar ne ta zama sanadiyar mutuwarwa shine ta zo tana kuka wai yanzu ya za ta yi waye waye da makamancin haka kun ga yawancin ku wani abu sai kun zo kun yi shi sai ku da kuna mai da kun sani duk abin da za a yi a yi amfani da hikima a yi ƙoƙari a yi ƙoƙari a yi amfani da hikima da sauransu ai ko da ɗan shagube ya zaki ah mai gida kwana biyu wallahi ba mu ɗan cika ji ba koko aljihunka ne ɗan bushe mai gida ai ya fi da ki ce wai sai an ka miki shi dole ko Allah shiryar da mu Allah maɗaukaki ya ce wa ya tajannabu hal ashka wanda yake taɓaɓɓe zai nisanci nasiha baya so a mai nasiha taɓaɓɓe zai nisanci a mai nasiha in ji Allah ba Allah ce fadakir in na fa'ati zikira ba ka tunatar idan tunatarwa za ta yi amfani ba sai ce sayar zakaru man yaksha mai tsoron Allah lokacin da ka tunatar da shi zai ji kuma zai wastu zai bari amma wanda yake taɓaɓɓe ya taɓe a duniyarsa kafin lahira a lokacin da ma ake nasiyar lokacin ne ma za a ɗan kunna zai ɗan kunna wata silindiyon za ka jana uhm, baby haɗa min waka in ji mana ina jinki ana haka wai dan dai ya ɓata miki me rai kawaye da yawa suna yin irin wannan musamman ma a boko idan kawaki ta ta ce wacce kaza kaza wa'ansu suna nan a irin makarantun da ba a hana su shigowa da wayoyi za ka gansu da waya iri-iri za ku ga waƙoƙi kala-kala da makamancin haka wa'ansu ma har phonographic pictures suke sawa Shi ne ma abin wafa ɗinsa ne za ka ga sa mace ce ta matse ƙirjinta an kawo wai an sa show me what you got haka ba suke sawa to kuma yaranmu ne ga iyayensu suna kallo da 'yan mata da sauransu ba wanda za ta iya wa 'yarta magana ai yarinya ta ai zamani ne ya kawo saboda haka ai yarinya ta a yanda muke da kuɗin nan yarinya ta a ce ba ta hawa babban waya ai ba ai ba sai dai ta hau galaxy 5 ko sai dai ta hau kaza sai dai ta hau kaza espiria ko waye waye kaga yaro dan karami dan shekara goma sha uku sha hudu ana bashi katon waya ana bashi ipad ana bashi kaza wai duk ana ganin wai wayewa ne sai yaro ya gama lalacewa sai yaro ya gama lalacewa sai a dawo kuma malaman da suke islamiyoyin ku a unguwa sai a dawo ana kuka da Allah maka lawo a sa yaran mu a cikin addu'a yaran mu sun lalace yanzu haka yara suka koma kaza ka bayan hanyar lalacewan ke kika bar shi kuma ga abokan da yake mu'amala da su mutanen banza ne kina kallo yaro zai shigo miki gida da gashi kaman tunku kina kallo baki kore shi a gidanki ba to ya yaran ki ba zai koyi da shi ba yaro zai zo da wando kamar yaro ya yi kashi a pampas ya zazzago wai shi azdaran yana ta wa yana haka yana bi ha wai kuma ana cewa wai abokin ɗanki kenan fa da wani kato tankaca kamar kare a wuya ya shigo gidanki kina sa. wai abokin ɗanki kenan ya kamata wannan ya mu'amala da ɗanki kuwa yanki kuwa gashi nan yarinya ce karama ta sa matsatsan kaya an sa mini skirt an bi shi da skin tight a ƙasa sannan an yi an ɗaura gashi an yi waye an fentin ɗin eyeglass da sauransu kamar wata aljana an fito ana ɗan ɓaɓɓata ido kamar burgu wai wannan yarinya kina kallo fa ta shigo gidanki haka wai ana cewa wai yarinyan nan ta haɗe wai wai har wai yarinya ma tana cewa wai mamanta ma tana cewa in suka shigo suna haka sai ka ji ta ce wai these are my angels wai uwa ke gaya wa yarta irin wannan maganar uwa ke cewa yarta irin wannan maganar to ta yaya yarinya ba za ta lalace ba to wanda yake taɓaɓɓe duk yadda ka mai nasiha iskanci zai maka ba zai saurare ki ba zai zage ki zai gaya miki baƙaƙen magana amma duk da haka a kyale shi a ta mai addu'a Allah shirye shi sai wannan wanda yake shaki wanda yake taɓaɓɓe sai Allah ce ya yaslan naral kubra shine wanda idan ya mutu a haka zai shiga wuta mafi girma ina kenan jahannama zai shiga wuta mafi girma sun la mutu fi hawa la sa'an nan a cikin wutan nan fa la ya mutu fiha ba zai mutu ba wala yahya sa'annan kuma ba zai yi rayuwa mai daɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗan aljanna yana aljanna dan wuta na wuta kun san tsakanin aljanna da wuta kaman gilashi ne yanzu ba muna cikin masallaci muna ganin wanda suke waje ba to haka ɗan wuta ke kallon ɗan aljanna to a ranan sai Allah ya kawo mutuwa da siffan dabba sai a ce ya ahlal janna haza huwa al-maut wa ya ahlan nar haza huwa al-maut ya ku yan aljanna ga mutuwa ya ku yan wuta ga mutuwa sai a yanka ta mutuwan ma ta ɗanɗani ne ita ma kanta ta ɗanɗani ne mutuwa sai a yanka ta ana yanka ta sai Allah ce ya ahlal janna khuludun la, la maut ya ku yan aljanna ku dawwama ba mutuwa kun san dama ai abin da kake tsammanin daman mutuwa ake tsoro ko to ka san ba mutuwa a cikinta sa'annan ya alan nar khuludun kuma ya ku yan wuta ku dawwama babu babu mutuwa shine Allah ce la ya mutu fiha wala yahya ba sa mutuwa a cikin wutan nan kuma ba sa rayuwa wace irin rayuwa rayuwa na jin daɗi a nan Za ki sha wannan za ki sha fruit salad ki ci waye za ki ci inabi za ki waye duk wa'annan na jin daɗi ko za ki ci abinci wani ma kwata-kwata baya cin abincin local food yana cin me foreign food ne sai ku gansu obesity don kara don kara wata wallahi sai an haɗa mu biyu nan haka eh haka ne saboda abincin gwangwanin da ake ci eh mun taɓa shiga gidan wani kwamishina sai aka zo da wata yarinya ya eh, wai eh, baby aka ce na dai farko ni dai ta fi ni tsawo amma in aka da kuwa za a yi haka sai aka ce baby sai ni haka wannan ne baby aka ce she's just start she's just 14 na ce ikon Allah da yayanta ta zo kuwa sai na ga kaman kushin nan da nan ta zauna haka a zuciya na ce who go marry this one <laughs> an ba su abincin gwangwani sun zama dankara dankara a lahira fa babu irin wannan a lahira fa babu irin wannan wanda ya mutu cikin lalacewa wallahi ba zai samu irin wannan ba to saboda haka kun ga abincin duniya yana cutarwa yana sa mutum ya zama kato ya wuce ma ɗabi'an da aka san shi haka ne to amma abincin aljanna sai dai ya ƙara maka kuzari da lafiya da ƙoshin lafiya kuma Allah zai fitar da kai a mafi sura mai kyau dukkan wacce za ta shiga aljanna wanda dukkan muna muna fatar kowa za ta shiga aljanna da mijinta in za ki shiga aljanna za a mai da ke tiya leda tiya kyakkyawa farasol mai hanci wanda za ta ce ni ba ni da dogon hanci pointed nose ranar za ki samu kan ki damu amma ki aiki tukuru a ina a duniya saboda ki samu ina to amma mutumin da ya taɓe wanda ya taɓe a lahira a duniya to za a shigar da shi wuta mafi girma wanda Allah ce la ya mutu fiha wa la ya ba baya mutuwa a cikinta baya rayuwa mai daɗi a cikinta to ɗan wuta fa yana kallon ɗan aljanna na jin daɗi ɗan aljanna yana kallon ɗan wuta na shan wahala har dan wuta zai dan wuta zai ce wa dan aljanna wa nada ashabun nari ashabal janna an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah dan wuta zai ce wa dan aljanna dan Allah dan ruwan nan da kuke sha ku dan taimaka mana mana da dan abincin nan da dan apple din da kuke ci ku dan taimake mu mana ba apple a duniya ne ka ci lokacin da kai kake duniya baka bauta wa Allah ba to na lahira ba za ka same shi ba sai yan aljanna su ba yan wuta amsa su ce qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin Allah ya haramtawa wanda ya kafircewa Allah da wanda ya butulcewa ni'imar da Allah ya masa ya bauta wa Allah a duniya Allah ya haramta mai cin abincin aljanna suna kallo za su yi ta jin daɗi ba za su samu ba to shi sa Allah sai ce la ya mutu fiha wa la yahya shine wa qalu rabbana amatta thnataini wa ahyaitana thnataini fa bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil za su ce ya Allah ka kashe mutuwa biyu ka raya mu rayuwa guda biyu ya Allah mun yadda mun yi laifi wai akwai mafita daga wutan jahannaman nan kuwa ya Allah akwai mafita da za mu fita daga ciki shine wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk suka yi kira ya Allah ya malik ka ce Allah ya kashe mu mana ubangijinka ya kashe mu mu huta saboda wahalar nan ko yau a duniya in wahala ta yi wahala mutum ma yakan ce to gara ma mutum ya mutu ma ko saboda wahalar da yake sha to manzo Allah ya hana yin haka duk wahalar da zaki sha duk rashin lafiyar da zaki ki ce ya Allah ka kashe ni idan mutuwar ita ce alkhairi gare ni in kuma rayuwata ita ce alkhairi gare ni ya Allah ka raya ni amma duk rintsin ciwo da wahalar ciwo kake ce ya Allah kashe ni ka ce ya Allah ka raya ni in rayuwa ita ce tafi alkhairi gare ni ka kashe ni idan mutuwar ita ce tafi alkhairi gare ni ina fata an gane tunda wani kila a wannan lokacin in ya mutu akwai matsala in ya je samu Allah to amma idan ya dan samu tazarar shekara ɗaya shekara biyu zai gyara alakarsa da Allah kun game jinkirin nan ya zama masa alkhairi ko bai zama ba to shine hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka to dan wuta a wannan ranar shi sa Allah ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun mujirmai masu saɓan Allah 'yan matan da ba sa sa hijabi mata auren da suke zuwa gidan bokaye mata auren da suke tsafi mata auren da suke lesbians matan auren da suke amfani da vibrator 'yan matan da suke amfani da wannan mazinata da makamancin haka Allah ce su ne mujirmai ko to suna cikin wutan jahannama za su daɗe a ciki la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ba a daga musu kafa a cikin wutan jahannama su ko sun riga sun eba tsammani da wahalar da suke sha wa ma zalamnahum Allah ce ba mu muka zalunce su ba walakin an anfusuhum yadhlimun su suka zalunci me kawukansu shine wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk suka yi rekuwa suka yi ihu ya malik liyaqdi alaina rabbuk ubangijin kai kashe mu mana saboda wahalar da muke sha sai Allah ce innakum makithun sai sun yi wannan tambayin sai an yi shekara arba'in ba tanka musu ba sai ya ce innakum makithun ku dai masu zama ne a cikin wutan jahannama laqad ji'nakum bil haqqi mun zo muku da gaskiya walakinna aktharakum lil haqqi karihun saboda da yawan ku kuna kin gaskiya yanzu kawa ce za ta gaya wa kawarta gaskiya sai ka ta ce ga lalaki alita wacce ai ta cika iya yi ai ni ba ruwana da ita daga yau tun daga ranar sai ta daina mu'amala da ita ke ai ta hutar sheki ha in kin gaya mata gaskiya ta ki ji ba shikenan ba in ta kyamace ki shikenan ke dai kin san saboda gaskiya ta kyamace ki wata rana ko ba jima ko ba dade za ta dawo ta ce kai ba ni da masoyiya a duniyan nan in ba yawa ba in ba wacce ba ina fata an gane sa'an nan kuma iyaye mafi aksari 'ya'yanku mata wallahi tallahi kukan yi sakaci da rashin sanin matsalolinsu da yawa samari na yaudaransu suna zina da su da sunan za su aure su da yawa samari na yaudaransu da sunan za su aure su su yi zina da su daga baya sai su gudu su kyale su dan ni akwai yarinyar da musamman ta ce min wani saurayi ne ba ma saurayi bane yana da mamata ya ce yana son ta zai aure ta sai ce amma sai ya ɗanɗana ta take gaya min nace yana da mata ta ce na eh. nace ya ce miki haka na ce to dan iska ne ta ce malam kaza ya ce ma ai matarsa ta gida ma haka suka yi na ce ƙarya ne yana so ya yaudare ki idan ya yi zina da ke ba zai ƙara ba guduwa zai ba za ki ƙara ganin shi ba sai ta ce malam yana faso na na ce ƙarya ne kai na me kika sani to malam na ce in kina so ki gane yana son ki ko baya son ki ki ce mai babanki ya ce ya turo zai ce miki ba yanzu zai aure ba da sauransa shikenan sai ta ce mai babanta ya ce ya turo magabatansa sai ya tura mata text shi ba zai aure ba sai in the next three years coming amma ga ta nan ya ce mata me ta yi complying sai ta min forwarding din text din sai can ta ce malam ta san duk duniya ba ta da masoyi iri na bai mana wanda ya gaya mata gaskiya ta ce gaskiya a ashe abinda kake gaya min wallahi malam ina tunanin wai tsaurinka ne yasa kake faɗin haka sai na ce ba maganin tsauri a nan na ce namiji ne kuma na iska ne zai yaudare ki ya miki abin nan gashi nan sai ta ce ta gode kaza da kaza da makamancin haka yanzu yau shekaran ta ɗaya a gidan mijinta ta yi aure ta samu wani ya aure ta to da yanzu ta biye ma wannan mutumin me zai faru zai yi zina da ita ya ɓata ta sa'an nan kuma me bai aure ta ba kuma zai je duk inda yake da abokansa zai dinga gaya musu ai wacce fa ya yi kaza da ita su kuma za su yi ta labari har ya zo kunnan wa'anda suke mu'amala da ita shi yasa za ku ga wansu za a ce da saurayi ya zo ya gudu a ya ba zai gudu ba bayan an ji labari cewa tana kaza tana kaza tana kaza dole shi ma sai ya gudu mata da yawa suna haka saboda haka shi sa karshen ta sai ka ji an liƙa wa aljani malam ba tana da aljani ba ko kuma tana da kishiya mahaifiyar tana da kishiya sai ka ji an ce anya ba wacce bace ta yi mata asiri ka ji anan ne ake komawa wacce ne ta mata asiri bayan ta gama watsewa a waje ta gama kaza kowa ya ga abin da take yi duk lokacin da aka ce ta zo ta yi aure wanda ya zo kwana biyu in ya yi bincike aka ce ai tana kaza sai ya gudu sai ya daina zuwa sai a ce wai aljanu ne da makamancin haka duk ba ana yaudaran mutane da suna ai aljanu da sauransu ba in ka bincika haka ne da yawa so nawa ne mata za su zo su yi ta complain malam wallahi ba ni da miji duk wanda ya zo in an ce ya fito sai ya gudu da sauransu dan ni idan ma suka zo nakan tambaye su in ce ki da Allah ba ki rayuwa mummuna ba a rayuwarki sai ta yi firu malam an dan taba sai na ce to ba kya ganin wannan nemesis din shine ke binki yasa wa'ansu idan suka zo suka ji an ce kin yi kaza sai su ja da baya sai ta yi shuru kenan me wa'annan ku gane fa mata ba wai ana gaya muku cewa halal ne ga maza ba fa amma fentin ya mace ya fi na ɗa namiji illa fentin ya mace ya fi na ɗa namiji illa saboda yanzu idan kina matsayinki na ya mace kika yi wani abu mummuna kila ta yi wani rayuwa mara kyau a anguwansu ko sai ta zo ta gyara tana sa hijabi ta zama bayar Allah tana hijabinta ta har ko Qur'ani ta haddace duk mutanen anguwan da me za su dinga kallanta previous life dinta ba present life dinta ba ko amma in ɗa namiji ne da ya yi rayuwa mara kyau sai ya zo ya gyara za ka ji an ce kai wana fa ya gyaru masha Allah abin yabo haka ne amma ita fa sauran mutanen da suke anguwan ba da present life ɗinta suke kallo ba rayuwarta ta baya suke kallo saboda haka zaka ce ta gyaru amma ai da ta yi kaza ina fata an gane kuma da wannan idan za su dinga me kallanta shi sa illan kenan ya mace ta lalata rayuwarta kenan shi sa dole sai kun yi taka tsantsan saboda abin da ke kai mutum wutan jahannama suna da yawa to a lahira a jahannama ba a mutuwa sa'annan nan kuma ba a rayuwa ta jin daɗi shine Allah ce la ya mutu fiha wa la yahya sai Allah ce kadi aflaha man tazakka wanda ya tsarkake ransa ya tsabtace ransa ya gyara ɗabi'unsa ya yi rayuwa mai kyau ya tsira duniya da ina duniya da lahira wa zakara isma fa Sallah. ya ambaci sunan ubangijinsa sa'an nan kuma ya yi sallah kenan ne ya koma mutumin kirki ko wanda yake so ya tsira shine wanda ya tsarkake ransa daga farko zuciya shine matsalar dan adam zuciya ita ce ke raya wa mutum dukkan wa'ansu abubuwa kyawawa da kuma munana to farkon abin da za ki fara yi shine ki dafa zuciyarki da tauhidi da kadaita Allah da tsoron Allah shi ne zai sa ya haskaka miki rayuwarki ki daya amma da zaran kin dafa zuciyarki da gulma da annamimanci da tsafi da abubuwan da yake saban Allah to zai bakanta miki hanyar da za ki iya gane gaskiya duk yadda aka yi a gaya miki gaskiya ba za ki taɓa ganewa ba har ma abin da kike yi mummuna kina ganin ma mai kyau ne shine Allah ce afa man na lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata mai mummunan aiki ne fa nasa amma yana ganin kyakkyawa ne yana ganin ai kyakkyawa ne da makamancin haka saboda aikin da ya yi mummuna sai ya dinga ganin shi kyakkyawa kamar wani kwamishina ne ya ɗauko malami ya karantar da yaransa sai malamin yana karantar da yaransa yaran har ya haddace izibi ashirin to malamin kusan ɗalibi na ne sai yake bamu labari yadda ya faru sai ce bayan an yi haka sai ya kira wani abokinsa shi ne a wani gari sai ce yana farin ciki ya ce wani fa yaro na wani ya haddace izibi ashirin nan da ɗan lokaci kaɗan zai haddace ƙur'ani sai ya ce he na mummuyu bi ba ka taɓa ganin mahaddaci mai kuɗi ka taba ganin mahaddaci kaza ya dinga abin nan shikenan sai wannan kwamishina ɗin ya kori malamin ya ce kai ya ƙara zuwa mai gidansa in ma ya ƙara karantar da yaron shi sai ya kama shi shikenan sai malamin ya daina yaro ashe akwai wani aljani yana bin yaro to yaro saboda karatu sai yaro duk inda ya je yaro ya ta muraja'a ko a makaranta sai ta tilawa sai baban ya ce a dinga kawo shi ofis ta aka aka shi ma dan sanda guda ɗaya yana tsaye da shi gefe duk lokacin da zai sai hana shi wani lokaci ma a rike bakinsa har yaro ya manta da qur'ani da azkar din da yake sai aljani ya buge shi da aljani ya buge yaro aka yi aka yi aka yi shikenan sai aka kira malam ya zo wa yaro rukiya da ya zo yana rukuya sai aljani ya fara magana ya ce ai ya daɗe yana sintirin ya shiga jikin yaron bai samu dama ba saboda lokacin yaron yana karatun ƙur'ani yana tilawa amma yanzu da yaron baya karatun ƙur'ani sai ya samu dama shine shiga jikinsa shine har ya iya cutar da yaro eh, sai baba ya yi haka shikenan da baba ya ga haka haba sai aka ce to malam ya dawo aka ce to albashin malam ma an yi tripling na biyu kuma ma ba ma gida kadai ba malam ya zo ofis duk wanda suke ofis din baban musulmai sai da aka siya musu hisunul muslim malam na koya musu wato ya ga me ya ga uwan bari ya ga uwan bari to addinin musulunci duk mutumin da ya tsarkake ransa zai tsira ko ba zai tsira ba to shine Allah ce kadi aflaha man tazakka wanda ya tsarkake ransa ya tsira ya rabauta wa dhakara isma fa salla ya ambaci sunan ubangijinsa kuma yayi sallah Kunga ga yayi tilawa yayi subhanallah yayi alhamdulillah yayi Allahu akbar yayi istighfari yayi hailala da sauransu nan kuma yana sallah ko yana sallah to wa'anda suke sallah su ne masu tsira ko wanda ke ambatan sunan Allah su ne ma su ne masu tsira shine Allah yake cewa ah, wa dhakar isma rabbi fasalla bal tu'thiruna hayata duniya sai Allah ya ce ku mutane kuna fifita rayuwar duniya mata a yau kuna fifita rayuwar duniya kuna fifita rayuwar duniya shi yasa zaka ga mata da yawa sun fi kowa shan wahala a gidan mazajen su saboda ta ita dai yanzu kowa a'a ai ba wanda ke so ya sha wahala yanzu ai the good ones are very rare in ka ana cewa the good ones are very rare to kana da kuɗi kana da kaya kenan idan mutum ya zo da dan mota ya zo da kaza za ka jan ce wannan shi ya fi cancanta kamar wanda take gaya wa saurayinta saurayinta ke gaya min wai ta ce mai wallahi ka gawa ne. baka da problem in na aure ka na san za mu zauna lafiya saboda kaga na farko kana da wayewa na addini na biyu kana da iliminka na zamani sa'an nan kuma kana da mu'amala kyakkyawa amma ni matsala ta da kai da yasa ba zan iya auren ka ba baka da kuɗi wai take gaya mai ga'in ga ta ce na farko kenan na biyu baka da gidan kanka na uku baka da mota na hudu a kuɗi ma da kana da at least irin kamar 5 million a account ɗinka at least for a beginner you are manageable wai take gaya mai to bal tu'thiruna alhayata duniya kuna fifita rayuwar duniya irin ta ne sai ta je ta samu wani dan karere ba an yi anan garin ba wanda ya zo ya nuna musu kuɗi saboda sun nuna suna son kuɗi da ya zo ashe ma direba ne direban hajiya ne sai ya je ya sawo kaya mai tsada mota yau daban na gobe daban ya zo ya haɗa baki da wayansu ya ce to zai aure ta tana da fasaurayin da zai aure ta sai aka ce aka benca shi saboda haka ai talaka ne shi wannan matsiyaci ne ga mai kashin arziki ya zo ai tana da farin jini sai ya ce to yana so za a ɗaura auren amma a gidansu ɗin ai gidansu ba ya gidan nan bai kamata a ce a ga gidan sirkansa haka ba zai gyara musu gida saboda haka a cire zinc din gidan sai ya sa aka kwashe zinc din gabaki daya tunda aka kwashe zinc din ba su ƙara ganinsa ba ba su ganinsa ba ko mai sunansa waya ma dai an kashe da makamancin haka kaga duk irin wannan mai akan abin duniya haka ma nan wata haka ta samu saurayi zai aure ta yana aikin hannunsa aka ce mata sai wani ya zo daga kano ya mata karya aka ce mai kashin arziki ne ya zo ya dan musu fisha irin lugudan kudin nan ya rike ta gidan shikenan aka ce kai wace ai tana da kashin arziki wallahi saurayin ta da suka dade yana santa ya gama komai da zai aure ta aka ce ta kyale shi matsiyaci me yake da shi ga gidan ga kashin arziki ya kai su a kano ya je nuna musu wani mashon wai gidan ne ana ginin gidan ana ma fentin ne ya ce gidan da zai sa ta nan. ashe ba ma gidansa ba ne ya je nuna musu gidan iyayensa ashe duk dan fafa ne makareci ne ya yi haya ne ya kawo su a matsayin su ne iyayensa aka saki jiki aka wulakanta wancan mutumin shi kenan aka zo aka ɗaura musu aure aka gama komai ana ɗaura aure ranar da za a ɗauki amarya a kai kano su saboda gan ɗauki su suka ma nemi tashan eh, wato eh, catan mota suka ɗauki wannan motocin suka tafi da yarinyan waya in aka je zai bada tun da alhaji ne mai kuɗi irin dan kareren gidan nan yana aka gama ya kakkashe wayoyinsa aka kira aka kira aka kira ana zuwa gidan sai aka ga wasu mutane a ciki aka ce nan ba gidan wane bane suka ce ba su ma san me wannan me sunan ba aka je gidan iyayen nan ba gidansa bane suka ce nan ba gidan shi bane kuma ma ba su san wannan ba ashe ya haɗa baki ne da su an zo an yi wannan da maman yarinyan da yarinyan a cikin mota suka kwana a cikin mota a kano suka ta kuka aka sha kuka aka sha kuka da aka sha kuka aka dawo kaduna ita ga ta ba budurwa ba ga ka kuma ga mebe ba ba zawara ba ba budurwa ba tana nan yanzu a zaune ita ba budurwa ba ita ba ba zawara ba to kun ga kwaɗayi mabudin wahala yawancin iyaye haka ake yi saboda abin duniya ai yanzu 'yan mata ma ka ji ta ce ita ai yadda take graduate din nan ai daidai da ita sai wanda yake da ready made haka sai ka ta ce sai ready made ita sai ready made take so ai ba wanda yake so ya sha wahala in ka ji ana cewa zai iya rike ta wai ana nufin yana da kuɗin da zai iya rike ta bi ma'ana sai yana da kuɗi da sauransu babanki aka ya fara ba baki tambayi mamanki ba lokacin da babanki ya auri mamanki ma akwatin nawa ya mata ba dan kareran akwatin nan bane na karfe ko ba shi bane ba akwatin karfe aka kawo mamanki da shi gidan babanki ba ki tambaye ta mana wata baba da akwati aka kawo ta ba yadi goma aka kawo yadi kila yadi kwaya 5 pieces aka bata aka dan sa a jaka aka zo da ita ko ba haka bane da tafiya ya tafiya babanta zo ya kudi da sauransu ke haka baban ke fara ki ce dole sai abinda babanki baban ke yake da shi sai mai irin wannan zaki aura ba dole ku sha wahala ba saboda haka ku cire ido a cikin abin duniya kuna fifita abin duniya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce lahira kuwa ita tafi alkhairi kuma tafi wanzuwa a duniya ana mutuwa mutane nawa kika sani suna da kuɗi da yanzu ba su da kuɗi eh mutane nawa kika sani da suna da kuɗi yanzu ba su da kuɗi akwai mutanen da da lokacin da ya rasu mai kuɗi ne a wannan garin yana da gidaje a wannan lokacin wajen 500 da 'yan kai ana maganan cewa kai ai wane ya bar kuɗi ya bar kaza ya bar kaza ya bar asset kai ni akwai mutumin da na ma sani wallahi da ya mutu kowane ɗa a cikin 'ya'yansa yana da 5 billion naira billion 5 billion cash banda asset 'ya'ya mata kowace ɗaya tana da 2.5 biliyan naira a ciki akwai wacce mata sai wa saurayinta jeep yana hawa amma yaran nan a cikin yaransa mai 5 biliyan shekara uku bata zagayo ba ya kwance fanka zai je ya siyar babu kudin ba ya kare ba to ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da ke wajen ku na karewa abin da ke wajen Allah shine ke wanzuwa shine Allah ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira shi yafi alkhairi shi yafi wanzuwa inna hadha la fi suhufil ula wannan bayanan da ke cikin wannan suran daga farko zuwa karshe yana cikin wato littattafan farko Sune mai me suhufi ibrahima wa Musa yana cikin sufi Ibrahima yana cikin sufi Ibrahima kuma yana cikin sufi Musa duka Allah ya yi bayanin nan da ke cikin wannan suratul a'ala yadda ke cikin wannan ƙur'ani haka yake cikin attaura haka yake cikin kuma sufi Ibrahima bi ma'ana sufi Ibrahima wa Musa duka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta su ya yi su a ciki ashe kenan mutane suna son rayuwar duniya lahira kuwa ta fi duniyar alkhairi gare su saboda haka wannan shine karshen wannan sura da fatan allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka ji na alkhairi a ciki abin da muka ji na tsoratarwa ko na firgitarwa Allah ya ba mu ikon nisantansa ya ba mu ai ikon gyara ɗabi'unmu don mu samu duniya da lahira rayuwarmu kuma ta yi kyau da mu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da jikokinmu ga baki daya a nan ne za mu dasa aya a ƙarshen wannan sura sai gaba idan allah ya raya mu sai mu tashi a cikin suratul ghashiya insha allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum game da maganan kare dai da aka yi jiya yaya hukuncin wanda ya aje kare domin gadi a gida a mun yi wannan bayanin mun ce fatawar da malamai suka bada ne akan cewa kiyasi suka yi akan karen gona saboda shi karen gona a wato gadi yake yi suka ce to idan an ajiye domin gadi babu laifi saboda asalin hikimar izinin da aka bada ga karen gona shine gadi kenan an ajiye shi domin gadi babu laifi amma a hadisin abubuwa guda uku ya ambata saboda haka dai in son samu ne a bar wannan karen a daina amfani da shi ina fata an gane allah sa mu dace sai tambayar ta ta biyu ta ce malam <clears throat> ina goge haƙo rana kusan sau uku a rana amma idan na yi magana mutane sai su rika rufe hanci ga shi haƙoranta tas lafiya lau ba datti akasin masu datti a haƙora don allah malam menene za ka ba ni shawara game da haka to ina gani ai kina azumi ne ko kina azumi ne ina fata an gane ba kina cikin azumi ba ne yake faruwa haka ya danganci kuma irin abincin da kike ci shi ma ina fata an gane yana eh, fata kina azumi ne shi sa yanayin bakinki sai ki nemi magani ki dinga amfani da shi ko kila obit din in kina amfani da shi zai taimaka miki a wajen rashin warin baki idan ba cikin azumi ba ne yake yin haka amma cikin azumi ne kake damu daman azumi ai daga uwar hanji ne da wato warin yake fitowa saboda haka in kika daina azumi insha Allahu komai zai dawo normal kake damu mai tambaya ta gaba ta ce malam don allah menene hukuncin wanda aka nemi taimako a wurinsa aka ce don allah ya rufe asiri kada ya gaya wa kowa amma duk da haka sai ya faɗi allah maɗaukaki yana cewa ƙaulun ma'arufun khairun min sadakatin yatba'uha adha magana mai kyau ya fi alkhairi da ka yi kyauta kuma ka bi kyautan da cutarwa ina fata an gane ka ba da kyauta ka dawo kuma kana aibanta mutum ai ni nake mai kaza ko ni nake mai kaza shi sa Allah ce ya yi ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda suka yi imani kada ku bata kyaututtukan da kuke yi ku yi wa mutum ah, gori ku ce ba ni na ma kaza ba to wannan abin da kika faɗi ya ɓata ladan aikin da kika yi saboda haka wannan kuskure ne sai a yi ƙoƙari a gyara sai tambayar ta ta biyu ta ce malam ina baƙin ciki ba na iya tashi tsayuwar dare wani lokaci nakan jinkirta wutiri saboda sallar dare amma sai ya kasance ba na tashi sai an yi kiran alfijir wani lokaci kuma na tashi in na tashi sai in kasa yin sallah malam yaya zan yi sabon ki yayi yawa sai ki kokari ki gyara alaka ki da ubangiji sa'annan wutirin sai ki yawaita yin sa a farkon dare kina abin nan sai ki yi shi dama haka manzo Allah cewa Abu Huraira cewa idan ka san ba za ka yi tashi a tsakiyar dare ba ka yi shi a farkon dare amma in kana da tabbacin zaka tashi a ƙarshen dare to ka yi shi a ƙarshen dare saboda haka tunda ba kya tashi a karshen dare to wajibi ne ki yi shi a farkon dare shine ya fi miki kamar yadda manzo Allah ya ba Abu Huraira wasiya akai wanda ya ce eh, badaɗina na masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya cewa kada in kwanta face na yi wuturi na bi ma'ana tunda na san ba zan iya tashi a farkon dare ba sai a ƙarshen dare ba sai in yi shi a farkon dare shine abin da ya kamata nauyin bacci kuma da wannan kasalar da kike samu saban Allah yakan ƙara wa mutum wannan shine ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairul li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha magana Abdullahi bin Mubarak yake cewa ra'aitu dhunuba na ga laifi tumitul quluba yana kashe zuciya wa yurithu dhulla idmanuha da wato sabawa ka yi dumu-dumu a cikin saban Allah yana gadar da wulakanci sai ka ga duk kayi nauyi da sauransu wannan shine ya faru sai ki gyara Allah ya bamu ikon gyara ga baki daya sai mai tambaya ta gaba ta ce shin wanne wanka mace ya kamata ta yi a lokacin da haila ta zo mata alhalin tana cikin janaba kuma ba ta riga da ta yi tsarki ba idan ta gama hailar shin wankan haila za ta yi ko na janaba wankan haila za ta yi saboda haila yana gaba da janaba idan ta yi na hailan ya wadatar mata sai mai tambaya ta gaba ina ganin jiya ko an yi mata sata ne ta ce menene hukuncin wanda yake sata a masallaci eh beraye allah ya shirya ke mutane sun zo neman lada ke kuma kin zo basata bera Allah shirya wannan bera ce ta mutum mai tambaya ta gaba ta ce malam ina so a mana bayani akan daidaita sahu idan mata suna sallah a jam'i mata da dama ba sa son haɗa kafaɗunsu eh wannan kuskure ne yanda maza ke hada sahu haka kuma mata za ku hada sahu babu bambanci ina fata an gane sai dai yawanci kila kin hadu da matan masu kuɗi tana ganin ita hajaju ta sa ah, ah, zobe guda biyar a hannunta ta zo da kaza wayoyi ma guda biyar ta zo da shi ta hajje ta zube a gaban ku kafin ta yi kabbara ta nuna miki tana da manya-manyan wayoyi to kila irinsu ne ba sa so su haɗa kafaɗa da ke amma kuwa addinin musulunci ai babu fifiko akan wannan ya fi wannan in aka zo ibada da baba da ma da da da da da sauransu ba wani bambanci nan ibada ne wajen me sama aka zo ko saboda haka kowa sai ya kaskantar da kansa a wajen Allah saboda shi ke bada shi ke hanawa kuskure ne babba ba a yin haka sannan ta ce ana hada kafadu ne ana haɗa kafaɗa da diga-digai dukansu ana haɗawa je gaba sannan ta ce malam shin mutum zai iya shan wani magani saboda kada ya sha azumin goman karshe tunda yana tsammanin al'ada a cikin wannan kwanaki mu mun yi bayanin wannan gabaki ɗaya jiya ko cewa idan yana tabbatar da yana iya zama miki illa da sauransu zaman lafiya ki ki haƙura da wannan zaki ki samu ladan ki kuma ba zai hana ki sauran ibada ba za karatun ƙur'anin ki kawai sallah ne ba za ki samu daman yi ba amma duk wani ibada za ki iya yi a wannan lokacin ina fata an gane kawai sallah ne ba za ki iya yi ba amma addu'a da sauransu duk ya halatta za ki yi su ke haƙura da ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da ya mace a kai amma in kika ce za ki sha wani magani duk likitoci sun tabbatar da duk wani maganin da za a sha ya kawar da ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam a ciki yana da side effect shi kuwa addini yana hana ka kai abin da zai cutar da lafiyarka ina fata an gane saboda haka ke haƙura ba laifi ba ne ya fi amma in ki ba za a ce kin yi laifi ba amma in ya kawo miki illa to ya zama laifi tsakaninki da ubangiji allah samu dace sai tambayar ta ta ƙarshe ta ce menene matsayin azumin wanda ya makara wajen yin sahur azumi na nan bai lura cewa ya ƙara minti ɗaya ba azumi na nan Koda da kina abin nan kin tashi latti kina cin abinci ko kin ɗauki ɗan kofi kina ɗan sha sai kika ji ladanin angonku na Allahu akbar Allahu akbar kaki ce la ilaha kaki haka kawai sai ki karasa shari'a ta dan miki rangwami a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Abu Dawud hadisin Abu Huraira yace ce idza sami'a dukumun nida wal ina'u fi yadihi fala ya hu hatta ya yaqdi minhu hajatahu ce, idan ɗayan ku ya ji kiran sallah alhali ya ɗaga kofi kin ɗan iba ruwa ki sha ko kina ɗan shan wani abin sha sai kika ji ladan yana Allahu akbar Allahu akbar manzo ce kake ajje kofin ki karasa ina ta an gane to an miki rangwami sai ki sha ba laifi bane sai mai tambaya ta gaba ta ce malam an ce in mutum na jinin haila ba zai je wurin gawa ba to malam idan mijinta ne fa wannan hadisi ne amma bai inganta ba hadisin bai inganta ba yana nan ibn taimiyya ya kawo shi a cikin fatawan nisa amma hadisin nan bai inganta ba saboda haka babu laifi za ki iya zuwa za ki iya mai komai ki mai addu'a da sauransu duk babu laifi a ciki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin fassarar mafarki a musulunci abu ne da ya halatta a sunna eh mafarki ya halatta ana fassara shi kuma nau'i uku ne shine akwai ta'alluqul qalb akwai abin da zuciya ya ratayu da shi idan zuciya ke ratayu da wani abu in kika kwanta za ki iya gani shi za 'yan mata za ka ji saboda sanda take mawa ne sai ta yi mafarki mai daɗi ta wai suna aure sai ta ji mama wallahi ina mafarki na mai daɗi kin tashe ni tana ganin wai ta yi aure da wani saboda san ne abinda zuciyar ka yara ta yi da shi shine zaka gansa ko kuma wata mata kin riga kin sa ta a zuciya cewa ba mutuniyar kirki ba ce muguwa ce sai ki ta ganin ta a mafarki saboda zuciyar ki ya riga ya raya miki cewa haka take to za ki ta ganin haka kan ki ɗau alhakinta ina fata an gane na biyu shine akwai ghasu ahlamin akwai nightmare shine wato mafarkin da shedanu za su zo su ta kawo miki wasa da hankalinki da sauransu to shi ma wannan wani fanni ne ko ya hada fada da ke ya ce kina yana ke ta ganin kishi kishiyarki tana kiranki a mafarki ko tana binki da takobi da sauransu da sai ke ta cewa tana miki asiri ko makamancin haka duk ana ganin irin wannan misali wannan adghafu ahlam sannan kuma akwai al-ilham shine ar-ru'ya as-sadiqa shine mutum zai ga wani abu na alkhairi a mafarki kuma idan ya farka zai gansa life ina fata an gane wannan alama ce ta mutum nagartaccen mutum ne to wa'ancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana fassara su in kika yi mafarki mummuna kika fassara shi sai ya faru da ke haka wata mata ta yi mafarki sai ta zo neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta gan shi ba sai ta samu sayyidina bakar ta ce na yi mafarki ana tsaida kangon gidana ina fata an gane manzan Allah ma ta yi wa wannan tambayar sai ya ce kina jiran mijinki zai dawo ina fata an gane tabbas kuma a satin sai mijinta ya dawo to bayan wani lokaci sai ta kara mafarki kangon gidanta ya faɗi sai ta zo neman tambaya bata samu manzo Allah ba sai ta kasa yana baka sai ta ce mai ta yi mafarki kangon gidanta ya faɗi mai kenan sai ce mijinki zai mutu shikenan yana haka sai ta ga manzo Allah ta ce ai yanzu na fito daga wajen neman ka amma ban ganka ba na ga sayyidina baka na yi mafarki kaza kaza ne sai manzo Allah ce mata me ya fassara miki sai ta ce ya fassara min cewa mijina zai mutu sai ce ce shikenan ya faru hakan zai faru kuma mijinta sai ya rasu ina fata an gane saboda ka in kin yi mafarki mummuna kake ce a kara makallau malam na yi mafarki kaza kaza a'a kawai ki tashi manzo Allah ce ki juya hagunki ki ce a'udhu billahi minash shaitani rajim su uku ki tofa shikenan kai ki gaya wa kowa ki ci gaba da harkan ki ba abin da zai faru da ke ina fata an gane wannan shine ka'idar Allah ya ba mu ikon bi ta ce abin da ya sa ta wannan tambaya akwai wani malami mai ruqya da yakan nemi marasa lafiyan da suka zo wajen shi da tambayar su game da mafarki da suka yi na'am ta haka ne yakan samu hanyar da zai gane cewar rukuyan shi ta yi tasiri ko ba ta yi ba ya wannan ba lallai ba ne saboda wani yana iya mafarki hakan ya tabbatan kuma wani yana iya mafarkin ba hakan ba ne aljanun sun rudar da shi saboda haka bai daga cikin alamar da za a iya ganewa ke karan kanki ai ce yake tattare da ke a jikinki ke ce za iya faɗin irin improvement ɗin da kika samu ba shi ba saboda ke ce yake motsawa a jininki ah, ah, sai mai tambaya ta gaba ah, ta ce malam ya ake ya mutum zai yi ya daina wasuwasi kuma ya zai yi idan yana wasuwasin azumin shi ya dinga uzu billahi minash shaitanir rajim dan ne ah, sai tambaya ta biyu ta ce ya ake yin wanka na tsarki a wannan sai kin zo islamiyya ya ba za a baki wannan gara ba kina musulma baki iya wanka ba sai ki zo islamiyya sai tambaya ta gaba ta ce idan mace ta yi fitsari ya za ta yi ta san ta yi tsarki da kyau tunda an ce fitsari baya sallah kuma ai idan tana yi yakan warwatsi ne wata mata ta zo tana yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin tambaya exactly kamar yadda ya zo a cikin Bukhari manzala ce ki yi tsarki ta ce ya zanyi yi Allah ce subhanallah nana shi ta rike hannun ta zo mu je zan miki bayani yadda ake tsarki to mata ya kamata za su yi miki bayani yadda za a yi tsarkin insha Allah sai nan ta ce meye hukuncin wanda yake ta tunanin kamar saduwa da namiji ko dai da gangan ko kuma abin ya zo mata dai haka kawai kina da sha'awa ki je ki aure sai ta yi wanka an ta yi haka eh kuma azumin ta na nan azumi na samun matsala ai saboda azumi ai yana kamewa ne kamewa daga ci da sha ko da sha'awa ko tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar neman yardan Allah da kusanci zuwa ga Allah saboda haka ya nuna kenan kina da sha'awa ki rufa wa kanki asiri ki aure kuma ki daina tunanin sai an miki akwati biyar ko bakwai ko kaza ko ɗaya aka miki ki ma rufa wa kanki asiri ki auren ki shine zaman lafiyanki sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina so ne ka wayar mana da kai akan aske gira domin ado wasu malaman sun ce idan ba za a kwashe ta duka ba an yi ne domin ado to za a iya yi ya gaskiyar take shi dai ba shi dai gira ai halitta ce wacce Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi ga kowane ɗa namiji ko ya mace gwargwadon iko saboda haka idan kin gyara shi ne dan ado wannan babu laifi ina fata an gane gwargwadon yadda za ki shi amma kaki irin adan da arna suke yi a yanke a yi shi kamar ya tashi sama kenan da makamancin haka ki dai yi shi gwargwadon dai da zai sa mijinki ya gani ya yaba in kuma kika fahimci cewa baya jawo hankalin mijinki to ki kyale shi ina fata an gane ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce don Allah ina tambaya ne akan duk sanda mutum ya yi karatun fatiha sai ya yi mata bismillah a kowace raka'a bayan ya yi ta farko? eh zai mata bismillah kowace raka'a amma silently ne zai yi ko idan sallah da yake a bayyana ne sai tambayar ta ta biyu ta ce raka'a nawa ya halatta a yi sallar tarawihi goma sha uku ko goma sha ɗaya goma sha ɗaya ne ya zo cewa na nashi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ketar sha ɗaya a ramadan ko a wajen ramadan ba ruwaya da ta zo da sha uku ruwayan abdullahi bin abbas ne amma lokacin yana yaro da ya shiga ɗakin gwaggonsa maimuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa annan to amma ruwayan na nashi ta yi bayani raka'an biyun farko da ya fara yi cikwasan sunan rawatib din da manzo Allah yake yi ne ya fara yin su don ta ce ya yi shi takaitattu sannan ya tashi ya yi guda takwas to amma shi tun da yaro ne ya ce ya yi biyu ya biyu biyu kawai ya ambata ya ce guda goma sha uku wancan biyun cikwasan sunan rawatib ne da manzo Allah yake yi amma a cikin daren sha ɗayan ya yi wannan shi ne magana mafi inganci sai tambaya ta gaba ta ce malam me hukuncin wanda yake sallah idan ya yi raka'a ta farko sai ya zauna sannan ya tashi ya kawo raka'a ta biyu kuma lafiyar shi lau ba, wani ciwo da ke damunsa eh, sallarsa ta yi amma dai ya yi kuskure sai mai tambaya ta gaba ta ce shin ya halatta mai takaba ko idda ta yi aikin hajji ko umra? sai ta gama ibadar ta ibadan ta kaba tukunna sannan ta je ta yi aji ko umara sai mai tambaya ta gaba ta ce ala gafarta malam wai idan mace ba ta al'ada ba za ta haihu ba ko kuwa za ta iya haihuwa za ta iya haihuwa mana wannan kawai nature ne ya danganci yanayinta da makamancin haka ko kuma asiri da mata kuke yi wa kishiyoyinku cewa kada ta yi al'ada don idan ba ta yi al'ada ba ba zai yiwu a ce ta haihu ba kuma Allah ai ba a mai dabara in Allah ya ce za ki haihu za ki haihu akwai wanda aka yi ma kuma ta haihu ta haihu kuma ta samu yaro fallele kishiyar ta zo ta kalla ta ce oh kai ne lallai kai ne abubakar mahmud gumi ita kishe take cewa yaron kenan kaga an yi an yi an yi amma ya fito duniya bi ma'ana ba a so ya fito duniya ba amma da Allah ta Allah ba ta taba ko ya fito ko bai fito ba eh to kuma abinda Allah zai mai da shi sai ya mai da shi tana nan ba zai kashe ta ban ya ga dama sai ya mai da shi abinda yake so ya mai da shi saboda haka ku gyara na sai tambayar ta ta gaba ta ce malam mutum ne yana azumi sai ya manta bai yi sallah ɗaya ba azumin sananan kuwa mantuwa ne sai ya yi lokacin da kika tuna sai ki manzo Allah ce man nama anis sala ha nasiyahu falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta ga sallah ko yi bacci lokacin da ka tuna ai ba kai sallah kaza ba sai kai sai kai sallan atake a wannan lokacin azumin kina nan sai ki wannan sallah amma da ce da ganganci ne to sai mu ce kin cancanci wutan jahannama ah, sai ta ce ana gafarta malam mutum yana iya ware wasu daga cikin sallolin da muke yi ya ce zai yi masu nafila amma ba duka ba ko kuwa to ai mun yi bayani sunani rawatib da ya tambaye wannan mai tambayan dai ta zuwa islamiyya ba ta zuwa da tana zuwa za ta san wannan hukuncin sunan rawatib rakoyi biyu rakata alfijir kenan ko biyu kafin azahar ko hudu kafin azahar ko biyu bayan azahar sa'annan biyu bayan magariba sannan biyu bayan isha'i idan kika tara za ki ga an samu sha biyu wannan wanda za duk wanda ke kiyaye wannan a kowace rana za a gina masa gida a aljanna ina fata an gane to wannan shi ne. Ah, sai <coughs> mai tambaya ta gaba ta ce me hukuncin wanda ya goge fuskarsa da cleanser kuma yana azumi to me kilinsa yana kilinsa na karya azumi ne kilinsa don kin goge dattin da ke fuskanki da auduga kin sa kilinsa ai bai karya miki azumi ba mm, tana jin shi a makoshi ko kin ji shi a makoshi bai karya miki azumi ba azumin kina nan ah, sai tambayar ta ta biyu ta ce ta je ta yi fitsari sai sai ta ji kamar maniyi bata san da yaushe ya fito ba sai ta yi wanka eh, sai ta yi wanka kawai shikenan na gaba wannan ta ce malam ina gari malam ina shiryawa sai na makara ban yi sahur ba sai bayan sai ban ɗauki azumi ba saboda ba zan iya ba to malam biyan azumin ne zan yi ko ciyarwa wana ya ganganci kika yi wana ya ganganci kika yi eh tana shayarwa ne za ki rama mana ina fata an gane wani irin shayarwa kike yi wani irin shayarwa take yi aya masu shayarwa ai kala biyu ne akwai masu shayarwa da ba za su iya yin azumi ba wanda allah da ya halice ki ya sani ba za ki iya shayar ba za ki iya ciyarwa ba za ki iya yin azumi ba ne saboda yanayin shayarwan kuma ya danganci yanayin yaro kowane ɗa akwai yanayin yadda yake zuwa da shi wani idan yana shan nono za ki ji komai yadda kika san an miki sata a ciki ko wani kuma har ki gama shayar da shi komai baki san ma kina shayarwa ba yaran daban-daban ne kowanne da yanayin yadda ya zo idan ya fada cikin wannan wanda kina wahala tabbas har ga Allah kin wahala to wannan ciyarwa ne amma in ba wahala bane zaki azumin ki kada ki ne zamu da wani ce ai an ce ana shayarwa saboda aka bar ta dan boye da wannan da makamancin haka saboda haka idan ya tabbata tabbas kina wahala to shari'a ta daga miki kafa akan wannan amma in dai kina yin azumin kina iya yi ba wani wahala to yin azumin shi yafi miki cancanta kuma shine wajibi a kanki Allah samu dace ina gani na karshe karanto na karshe sauran za mu karanta su nan gaban Allah yadda ta ce malam idan mutum zai ba da sadaka yana da kyau a ba irin waɗanda suke bara a kan titi ke fara daga gida a housemate ɗinki wanda suke miki hidima ke fara da su in kina so ki ba ɗin lada ne ko wancan kin taimaka wa bara ne a ci gaba da yin bara wannan kuma in kika kika bata za ki samu lada ko ba komai wannan kuɗin ta ɗan kunsa ta kai wa iyayenta a gida ai za su amfani da shi haka ne saboda haka ki fara da ita maimakon ki kai macen malam kafin abin nan akwai wacce ta turo irin takarda nan da ake cewa ladanin masallaci annabi duk kariya ne wannan ya fi shekara goma sha da ake yi. yada wannan duk kare da ki ne sai ita wannan kuma tana son a sata addu'a kan nuna raƙumi? Eh, yauwa sai me muna labin a wannan ba yanzu ba sai sati mai zuwa za mu shiga ayar da ya magana kan rakumi za ta ji bayani eh to Allah biya mana bukatun mu eh ba bari sai sati mai zuwa za ta ji tunda za mu shiga ayar da ta yi magana akan rakumi insha Allah subhanahu ta'ala nan za mu takaita abinda muka faɗi daidai Allah ya albarkace sa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana gaba kida Allah albarkaci rayuwar mu da mu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da mazajenmu da shugabanninmu duk inda musulmi yake Allah albarkaci rayuwarsa ya datar da shi alkhairin duniya da lahira a cikinmu nan da waɗanda suke gida 'yan mata da zaurawa akwai buƙatocin da suke da shi na rayuwa Allah ya haɗa su da mazaje na gari sa'annan kuma wanda suke da shi Allah ya ba su ikon a kyautata wa mazajensu su da mazajen su zauna su bauta wa Allah don su shiga aljanna ga baki daya Allah ya albarkaci 'ya'yanmu kuma ya sa 'ya'yanmu su zama masu yada alkhairi ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ƙasa tamu halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu Allah ya kare mu daga dukkan fitintunu waɗanda suke nufinmu da sharri da addininmu da sharri da fitina da makirci ya Allah kafi mu sanin su ya Allah duk inda suke ya Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya ƙara isar da wannan sharrin da makincin da suka yi ba wanda kuma suke nufin mu da al'ummarmu da alkhairi da musulunci da alkhairi duk inda suke ya Allah ka ba su iko su sadar da wannan alkhairi ya sadu gare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء الغرباء الفقراء المساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب للدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai wacce ta rubuta wata takarda wacce ta fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un game da game da wata masifa da take fama da ita na matsalar aure za ta iya zuwa ta samu malam ta sai su tattauna sa'annan dan Allah ya ya'yanku waɗanda suke zuwa da yara in dai kun san yaranku ba ku sa musu pampers ba dan Allah kar ku ajiye su akan kafet din masallaci suna mana fitsari don allah kusa mana yara akan kafet din suna mana fitsari kusa su ina fata an gane da abinci da masu ba a yara abinci idan kun zo da su za ku ba su abinci ku fita waje ku je ku ajiye su su gama in kun gama ku dawo amma ka ku ajiye mana su a cikin masallaci akwai wacce ta kawo takardar asibiti da allah ta zo ta amshi takardar an kawo wata takarda nan yanzu ka zo ta an shi takardar da ana